masu sauraro barkamu da war haka barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin afafata na musamman wanda muke kowace za mu gabatar muku a wannan rana domin taya ku murnan bikin sallah kenan na kira shi da afafata barka da sallah kamar da aka sani dai shirin afafata shiri ne na wasanni wanda ke shawagi a kan al'amuran da suka shafi wasanni na nan gida najeriya da ma na sauran kasashen duniya wanda kuma kamar da aka sani ni tanga sports nake jagorantar gabatarwa tare da 'yan uwa abokanan aiki muhammadu na abacha saminu rabiu da alkasim muhammad nasir har wala yau 'yan cikin shirya wato tebur na afafata akwai mudassir mai mota ka zaure a cikin shirin na afafata na wannan rana kamar yadda kuka ji afiya ta sanar allah da muna sa rai za mu karbi shugabancin a magoya bayan kungiyoyin kwallon kafa na nahiyar turai ne a wannan rana kamar yadda aka sani a kungiyar kwallon kafa ta chelsea a kakar da ta gabata ita ta lashe gasar zakar nahiyar turai a kungiyar kwallon kafa ta real kuma ta lashe gasar a wato europa league yayin da kuma idan muka bibi kungiyoyin da nahiyar turai dai a kasar ingilan kungiyar kwallon kafa ta manchester city ta lashe gasar premier league idan muka je kasar jamus kungiyar kwallon kafa ta bayern munich ta lashe gasar bundesliga atletico madrid ta lashe gasar wato la liga kasar andalus yayin da wato kasar italiya bayan shekaru goma kungiyar kwallon kafa ta inter milan ta dawo da dumudumunta a karkashin jagorancin antonio conte inda ta lashe gasar wato scudetto da ake kira da syria a kenan yayin da a kasar faransa kungiyar kwallon ta lille ta lashe gasar french league waɗannan ƙungiyoyi su ne zakarorin kungiyoyin kwallon kafa wato kakar da ta gabata kakar 2020 kenan zuwa ta 2021 Ah, wanda kuma za mu iya cewa kakar ah, ta da ta gabata ne ah, na ga wato 'yan adawa da juna ne wani yadda suke birge ni duk da adawan sai gansu <laughs> su biyu sun shigo kuma su suka fara zuwa dama tun jiya sai da suka ce in mun zo mu za ka fara yi da mu idan ka fara yi da mu sauran sai a yi da su daga baya to gashi sun riga kowa zuwa kuwa eh ga abu doka ina za ka je abu doka <laughs> kai za ka zaura bututun magana eh. su suka fara shigowa ah, da dai za mu fara da 'yan champions league ne wato league din da suka lashe gasar zakarin nahiyar turai daga nan kuma sai mu je league din da suka lashe gasar europa amma kuma mm, kasar ah, wato ah, kasancewa 'yan gasar ta la liga su suka fara shigowa kuma da su za mu tattauna a karan farko idan muka tattauna da su sai mu bi 'yan gasar ta premier league mu zo serie a da sauransu mu ji irin shirye-shiryen da kungiyoyin suke to kamar da yadda aka sani kungiyar kwallon kafa ta wato a kungi waɗannan su ne zakarorin wato gasan da aka buga a nahiyar turai a kakar da ta gabata a yayin da kuma ake tunkarar kaka ta 2021 zuwa ta 2022 magoya baya da dama suna so su san shin menene wani irin shirye-shirye kungiyoyinsu suke yi a tun da za mu fara da 'yan kungiyoyin gasar la liga ne mun ga kakar da ta gabata kungiyar kwallon kafa ta barcelona ta gaza lashe gasar la liga sai dai ta lashe gasar cin kofin sarki gasar kofin sarki kings cup kenan inda kungiyar kwallon kafa ta real madrid haka ta koma gida fam fam fam babu komai in ba sai ba amma baya bayan nan ne aka dinga samun wasu bullan muryoyi na shugaban kungiyar ta real madrid da aka nada kusan shekaru goma da suka gabata a da yake wasu kalamai na batanci ga wasu 'yan wasan amma na ga da safen nan yanzu nan ma a gabana ga shi luis figo ɗaya daga cikin 'yan wasan da shi florentina perez ya aibata an tantube shi kan yaya ji eh, dangane da wannan tonan silili kuma shin zai rike perez a zuciyarsa na ganin ya aibata shi ne ya ce a ko daya tuntuni ma shi florentina perez ya tura masa sako a waya na cewa yana neman yafiyansa dangane da ballan wannan wato audio ita ko barcelona tana ta siyan 'yan wasa wanda ana gani an riga an tsotse su a wasu kungiyoyin <laughs> ana ganin an tsotse majalisar dattawa eh ana ganin barcelona kan ta zama majalisar dattawa <laughs> to ah, <laughs> alhaji abula a kakaji hamada ya ce kun zama majalisar dattawa to ai tanga duk club na duniya in ka duba za ka cewa akwai yan nan dattawan domin su suke gogar da su suke gogar da yara su ake cin kotu eh. in ka duba za ka cewa tsakanin hmm. barcelona ai eh. da wayan nan daban yanzu ka ba barcelona gaba daya to za sai mun zo idan muka zo tattaunawan za ji eh, alai nasiru hamada sa abun kunnan nan wato tanga eh, kana ji na eh, Florentina Perez shekaran ya bayyana wa wato wato board na Real Madrid a kan cewa fa ba za su ba zai kawo kowa ba a wannan kan. Gaskiya ne wannan kalan eh, za a shawuya. wa za mu kawo? Hmm. A yan benci a yan yaran da muka tura aro muna da yara sama da mutum ashirin hmm. wanda duka yaran mu ne yan jini a jiki hmm. ba irin da ta ba ba irin gutsumaye ba. ka sai a mutum ashirin din nan mutum biyar su dawo. Alhaji wa za ka sa wa za ka cire a Mutum yan gaba. Duniya ba wanda ya kai Real madari Yan gaba masu yawa masu amfani. Bye. yanzu mu dawo Barcelona da ake magana za mu ga ruwan garba majalisar kanatawa ne za mu zo wannan tattauna abin da sani ba ko mu sai dan wasa ba bana hmm. alaba da muka saya kowa ya ga dai dan wasa ne ba magana ba ce ta wai an dauko shi ko ta shi ma alaban shi ma alaban ya gaya mu Real Madrid din cewa ba zai buga baya ba tsakiya zai buga to kaga ya to ga ya man wa za a ci a tsakiya a sanya shi <laughs> shi alaban bari mu wa za a ci saboda aka benci ne ya san idan benci ya zo ya ci ya ci gaba da zama saboda magana an kai ta magana lamba uku mm. za a aje mendi a sanya alaba kuma mm. za a cire masallo a sanya alaba in ka dawo magana lamba biyu kabar kan za a cire a sanya alaba ko ko za a aje wannan eh, eh, luka biski mm. a ce za a sanya shi kowane odurazolan ya fi wannan alaba sannan magana gamil tawo ina wuta yana lokaci yanzu dai idan na eh, ta hamada alaba kusan cinikin dare aka yi alaba ya zo ya nema ma kansa manufa saboda ya zo spanish ya huta a hmm. ƙasa mai kyau ba andalus ba ya zo ya ji daɗi wanda kusan yace da ya zo ƙasar spain ba ya je katolika eh, ba to katolika ne ba gurin mutu ya zo ya huta da mai za mu zo wannan tattauna da kai da abu doka za mu fara da kuna ga fariki photos mai ac milan shi ma shigo <laughs> ah, muna dakon amini s bono mai juventus ah, fariki photos da amini s bono da yawa da kani ne <laughs> yau kuma za su fafata da juna haka muna jiran eh, muna jiran dini manchester muna dakon ah, mai chelsea eh, fani so muna dakon london boy mm. ah, da sauran sauransu daidai muna dakon su a cikin wannan shiri. dukkanin mu ne wannan duk da kake da amma ga AC Milan din amma yanzu ba ni ba magana ne ba magana kamar duk hakannan mu ne kamar ne ba wanda mun da record akan sai kungiya daya to bari mu fara da bal din gida Najeriya gasar Premier League ta gida LMC a ah, yau din nan za a fara wasannin mako na Talatin da uku idan Allah kai mu bari mu je idan muka dawo za mu je tattauna kai tsaye da Alhaji Nasiru Hamada da Alhaji Bala Abuduka idan muka gama za mu ba masu sauraro dama su kira su ba mu gudunmawa dangane da waɗannan kungiyoyi guda biyu kawai daga nan mu shiga bangaren AC Milan Amini S Bono ya zo da wuri idan kuma bai zo ba zai bar fariki ya dan jira kenan idan 'yan ingila sun zo sai mu eh, ɗora da su bari mu je mu fara da gasar premier league ta nan gida najeriya gurguje duba da cewa muna da manyan baki a cikin zauren namu na gabatar da shirin fafata bari mu je ga gasar Premier League ta kasa LMC NPFL inda a yau dinnan za a fara fafata wasannin mako na 30 a gasar da misalin karfe hudu idan Allah ya kai mu a filin wasa na Ahmadu Bello da ke garin Kaduna Jiga Golden Stars za ta karbi bakuncin Rivers United Sunshine Stars a garin Akure za ta karbi bakuncin Katsina United Plateau United za ta yi tattaki zuwa birnin Lagos domin kara wasa da a kungiyar kwallon kafa ta MFM a filin wasa na Soka Temple. Akwa United tana filin ta na Nest of Champions da Wolves misalin karfe hudun ita ma haka Lobby Stars a filin ta na Parku za ta bar jagumi da makociyarta Nasarawa United Rangers International a filin ta na Cathedral da Azikiwe International Stadium za ta karbi bakuncin Kano Pillars a biya Warriors da Hadland waɗannan wasanni yau za a buga su a gobe za a bar jagumi a wasanni guda uku kwara United da Wiki Torres da misalin karfe hudu da kada da Adamawa United da misalin karfe hudu ifayin ba da kungiyar kwallon kafa ta Eyimba su ma za su kece ni da misalin karfe hudu agogon Najeriya idan Allah ya kai mu a jadawalin gasar a gurguje kungiyar kwallon kafa ta Akwa United ita ce gaba da maki 61 yayin da Nasarawa United ke biye da ita maki 58 haka Kano Pillars maki 58 a mataki na uku ba maki 57 a mataki na hudu a mataki na biyar Rivers United ce da maki 56 a mataki na tara plateau united a ce a yayin da wato wudin karshe ne bu sauya ba jigawa warriors fahimba da adamawa united To madalla barkamu da dawowa kuma shi ah, za mu shiga tattaunawa mu a daidai wannan lokaci inda za mu fara da Alhaji Bala Abu Doka da Alhaji Nasir Hamada waɗanda Alhaji Bala Abu Doka dai shine shugaban magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona. Wannan gaskiya ne. Eh, an ce ka zama na kasa ga baki. Wannan haka yake. Yaushe suka baka. Shugaba. Yo ai kai ka san cewa tanga. Eh. Komai daga ah, sama ake towar shi. Eh. Kawai ina zaune mm. daga Lagos aka ce da ni cancantar da na yi da motsin da nake yi da firgita mutanen nan da nake yi. Ana jin ka ko ina. katanga eh. gaba ɗaya na haɗa na hana duk wani dan madarin motsi ka hana sakat na hana sakat komai eh. ni suke kwaikwaya eh. to shi yasa aka ce na cancanta ma kuma gaba kuma zuwan madu abin nan modi ade proju hmm. shine aka ƙara tabbatar min da shi aka tabbatar ma da wannan shugabanci to muna tare kuma da ah, Nasiru Hamada ah, shi kuma kakaki na magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid a madadin shugabansu na kungiyar ta Real Madrid hmm. na wato Abdullahi Jarmi Nasiru Hamada barkanka da shigowa. To Malam Ismail Abtan shi da kai da masu sauraron a fafata a nan gidan rediyon bijin fatan alkhairi mu nema dukkanin al'ummar duniya gaba daya musulmai barka da sallah mm. musamman mutane na na Real Madrid magoya baya na na Real Madrid magoya bayan kirki magoya bayan arziki mm. wanda suka san me suke yi wanda suka san supporta ina muku barka da sallah yanda muka yi lafiya Allah ubangiji ya sa mu wayi gari lafiya Allah ka ci gaba da tabbatar saboda da nasarori da hmm. muke gani musamman bana can da ka gare na a bace la hmm. liga ba zai kyau ba bana ba bai yan wasa ba kyau ba ni ko ka albarka ba eh, ba wasa babu aspen mu kare ne masu kyau a aspen hmm. yanzu ka dauki barcelona a bana inda inda ki barcelona ita na da kime gudu ma eh alaji na lissafa masu kod guda na barcelona ba wanda bai fi sani shekara ta wannan za mu yanzu daga 30 abin da ya saba to da zan yi kwallo abin to sai da ta zan yi ba za mu ji bari mu zo tattaunawa kuma masu sauraro kuna da tagomashin bin mu a shafinmu na facebook vision fm nigeria na ga tuni magoya baya suka fara zuwa suna wato ba da gudunmawar su na ga ah, wato irin ah, gudunmawar da kuka bayar in Allah da za mu bi su ɗaya bayan ɗaya mu ɗauka kuma tambayar da ta dace ga waɗanda za mu fara tattauna da su insha Allahu za ku je ah, bari mu fara da a kakar da ta gabata real madrid ta yi wa barcelona gida da waje hmm. amma kuma eh, amma barcelona ta karkare a matakin da real bata karkare ba saboda ta lashe gasar cin kofin sarki saboda haka da kai hmm. abu doka kai za mu fara saboda kuna da kofi su a wancan garan famfan fayo su kai haka ma wani bai <laughs> alhaji bala abu doka kungiyar kwallon kafa ta barcelona a bari mu fara da yadda kuka karkara kaka da ta gabata a shin ka gamsu irin wannan mataki da kuka karkare real madrid ta muku gida da waje kun gaza wato samun daman sake lashe gasar la liga a gefe guda kuma ga 'yan wasa waɗanda ake gani a kungiyar tana kawowa domin mu dai fara da wannan kafin mu tunkari a da zai faru kaka. To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu ne kowa da kowa fatan alkhairi da fatan kowa yana cikin koshin lafiya Allah ka ba mu albarkacin wannan rana kuma da fatan kowa ya yi sallah lafiya. Alhamdulillah tanga na ji daɗin wannan tambaya taka ko ba gaba duba da la'akari da a gaskiya ba abin da zamu ce da Allah sai dai godiya wannan shekara da ta wuce mun ji daɗi domin burin mu ya cika burin mu ya cika rabi amma dai burin bai karasa cika ba duba da la'akari da coach wannan karan ya dan cuce mu domin mu ya kamata a ce mun daula liga kuma mun dau kofin sarki ko baka ba sannan ya zo irin rinka ajiye mana yan bal irin kai mana canjin da bai kamata ba amma mu ya kamata a ce mun dau wannan la liga ba tare da wani bata lokaci ba amma Allah ya sa ba mu dauka ba amma mun fito eh duba da la'akari da mun samu mun yi kofi ah, sama da mana ba Real Madrid eh. ai mun fi duk wani Real Madrid misali mu yanzu a wannan shekarar kai da kanka mai kafa faɗa mun tashi da babban kofi gagarumin kofi na sarki ko ba gaba domin wannan kofin shi shi kadai zai iya sai mana yan bal in Real Madrid ne ma ba ya sai mana mutum sama da goma sha biyar ba a cikin wannan kuɗin mm. in ka duba za ka cewa yan ballin su gaba ɗaya guda nawa ne kanga ka ga ban sai ma gaba ɗaya bai fi miliyan ishirin ba ka gani kasamiro bai fi miliyan ishirin da biyar ba sannan wa'annan yaron ko ban miliyan sha biyar ne kana ganin dai mutum ɗaya tak mutum ɗaya suka ɗauka ko ba gaba shi ma kuma mu muka ce ba mu bukatar su domin abin da ya faɗa in Dele Forte ya ci zaɓe mm. Barcelona zai zo ko ba ka muka duba muka cewa gaskiya bismillah muna buƙatar ƙuran yan bal mm. yara waɗanda za mu sa a santa bak ɗinmu mm. shine dalilin da ya sa ba mu ɗauke shi ba ko ba ka eh. amma a gaskiya bismillah a bana dai Muhammad eh, Tanga eh. a bana dai gaskiya bismillah in Allah ya so da ni dai a gurin nan sai ka gaji da ni ɗaya kenan na biyu kuma kaga Tanga na farkon fari na lemun muka da menene sai ka gaji da su wajen ba al'umma sannan ba da bayan haka liga da wando da tirasin da hula ta barcelona sai ka gaji da miƙawa al'umma ita saboda gaske bismillah wannan kar na wani wannan shekarar muhammed tanga kaga ina mai tabbatar maka cewa ya bari mu dan koma kakar da ta gabata wala abu doka kakar da ta gabata barcelona an samu sauye-sauye na masu horarwa har guda biyu. Na'am. Ana gani na ƙasa ne ga ƙungiya kamar Barcelona a ce ana tsaka da kaka ba a je karshen kaka ba ta yi haƙuri ba kamar yadda Real Madrid din ta yi haƙuri sai da aka karkara kaka ta sallami Zidane ta kawo wanda take gani shi zai iya fidda a'i daga rogo Barcelona ana tsaka da kaka ta kore mai horarwar ta kawo Koyma ana gani wannan ma na kasa ce da Barcelona Mestin muka samu danga ya za a dauko mutum daga gidan gona ma danga ai na farkon fari idanu ne ya rufe saboda ka san duk lokacin da ka fada ruwa mm. kana buƙatar ceto to ko ba takobi aka mika maka rungume ya za kai mm. ko ba ka ba muka je muka dauko kisa satin izo ya ƴan mana badan-badan irin ƴan mm. mana kama-kame irin ƙasa ƴan bal ɗin da bai kamata ba ko ba ka ba kaga ai ba mu ɗauko mai ba a lokacin lokacinsa ko ba gaba to dole inda ana bukatar ci gaba babban abin da ya kamata a yi a dauko wanda ya kamata wanda za a sa a guri a gurbi mm. abin da ya kamata kenan a yi shi yasa dalilin da ya sa muka je muka dauko koman shi ma ai kaga koman din jama kun da yanzu fa ka ƙare ka ce ya cuce ku za mu dawo gare ka alhaji nasir hamada kungiyar kwallon kafa ta real madrid mm. ah, za mu iya cewa ta zo da gasar la liga amma ta yi galala atletico madrid ta ɗauke wannan gasar la liga ana ta yadda tafiya da haka da daddagarawa da real din ta karkare a mataki na biyu mm. ah, ga gasar zakar nahiyar turai wanda kungiyar kwallon kafa ta chelsea ta daidaita wa real madrid din tunanin ta a wannan wasa wanda an yi tunani idan real din ta gaza ga lashe gasar zakar nahiyar turai mm. za ta iya mai gurbin shi da la liga amma atletico madrid ta ce mm. ta ji ta gani babu real din ba ta ba wannan gasa mm. ba ta isa ta zo da shi ta sake koma da shi ya aka yi aka yi wa aragaya to alhamdulillah tanga shi a alhaji bala abu doka shugaban majalisar dattawa ta barcelona shugaban guzuma idan ba za mu kara kiran su yan barcelona ba mm. a bana babu wanda ya hada guzuma ko wannan kanan namu yan ac milan mm. ba su da guzuma yanda suke da da suke da shi yan barcelona a wannan kanan <laughs> shi yasa gama ni tausayin ma la liga nake na bana ba zai daɗi ba barcelona ba yan kwallo ba su iya ba to abin da nake so ka gane kana jira mu je kakar da ta gabata kakar da ta gabata yana magana ya dauki king cup mm. kofi ne na na bayyana ma aljibala bala kofi ne dan karamin kuɗi gare a bani kofin nan kuɗin kofin na ga mai ba zai ishe ni sai fa nan wata biyu ba a gida na daga ni sai mata ta ce yan yara na sannan wannan kofi ina ƙara mai ta mai wannan kofi har ke magana ya dauka har da har mai mataimakin na biyu ne ba lokacin da ke magana ban yi magana ba dan har da kora ka ji lokacin da ke magana ni ban yi magana ba eh ai kana sai ka magana ba ai na magana magana kofin da sai ka tsaya ni wai ne ke magana magana tabbatar maka wannan kofi da kin kuma da muka dauka eh. gida je tun daga kabu ga sai ka yi mun gado sai sai gidaje ya yi mun gado gidajen miliyan 1 da miliyan 1 dubu 800 haka ni na ka sannan can da yana so alhaji bala ya sani duk wanda ya zama na biyu a gasar la liga ta kasar spain yanda ka san fa ya dauki zan ma iya cewa irin ta siri a din nan irin su bandin liga kamar irin kwafa-kwafa ne guda biyu ka dauka so akwai makudan kuɗi da ake ba duk wanda ya na biyu a la liga shi ba na biyu ne ba na uku ya tuta babu ya tashi a la liga ka sai man biyu sannan ya tashi ya yi zumtuma wani aro abun abun ban tausayi suna ta ɗauki sun yi zaɓen wani bawan Allah ya zo hedin kiro masa aro yake ya ara ya kuma ya aro ya tunda ake ba ba ta samun aro Nasira ma da ka gudu daga tambayan da muka yi ma na abin da Real da Real Madrid mm. ta gaza lashe gasar La Liga kuma ta gaza Chelsea ta lalata mata lissafi a zakarar nahiyar to na farko tan da in kai maganar ban dauki zakarin turai ba ni kusan gajiya ne ma da daukar gasar zakarin mm. turai mm. yanzu mu dauki in ba AC Milan ba wake da magana a dillan layin shi Juventus zai ce wani abu a gasar Champions League s bono ko zaka ce na gware gwaren shi wannan mai dan s na ni ya ku dauka ni ne ni ne ni ne nan da kina ku dauka wannan koko eh. to na daga na daga na na daga a duk duniya ba wanda ya daga wannan kofin a guda uku sai ni so bi mai na hada hmm. in dauka su uku so biyu hmm. sannan ka dawo maganar la liga me zan yi da la liga ina daga mai yara su dago ai ana ga barcelona yanzu da kamo real a yawan gasar la tana da 26 calculator ka tana ba da kwarash kana da 26 ana da 30 kana da 29 kana da 26 ina da 34 kana da 31 calculator ya tana ma alaiha ma da an yi 31 fa da 17 an yi da 17 suke tawowa to eh, ina mai tabbatar maka a gasar La Liga irin wannan lokacin mm. in Allah da Barcelona ba su ba kama mu saboda daga bana mun yi gyara mm. duka ko mu dauki dan wasa ko dai ba to bari mu dawo bari mu dawo ba nan bari mu je ga Alhaji Bala ka Alhaji Bala ka kungiyar kwallon kafa ta Barcelona mun ji yanda hamada tun farkon shigo wannan gida ya fara muku lakabi da majalisar dattijai yana gani kun ɗibo 'yan wasanni waɗanda dukkaninsu ana gani wasu ƙungiyoyin sun riga sun tsotse su mm. irin su kuna guero da ya zo ƙungiyar ta barcelona ana ga city ta tsotse shi mm-hmm. babu mamora a kan wannan ɗan wasa a jefe guda lionel messi mm-hmm. labari dai mai daɗi kenan ga barcelona wanda ka kira mun ji yanda ka sassarfa mana zance a azantuka a ranar Ah, <coughs> duba mana wannan batu guda biyu a barcelona wannan kaka da za mu shiga ana kiranta da za a kira fara kiranta da majalisar dattijai kamar yanzu yadda madrid suka fara lakaba muku hmm. sannan kuma ga messi ya saban zai sabanta kwanta ya shekaru biyar haka muke su eh muna hmm. gama da wannan sai mu dawo ac milan da juventus gaskiya ne gaskiya ne to alhamdulillah tanga na farkon fari dai mun ji daɗi hmm. duba da la'akari da wa'annan yan bal da muka ɗiba ko ba gaba kuma akan yan bal din da muka ɗiba ba magana majalisar tiya ba ce kuma ba dattijo ba ne ko ba gaba muka saki shiwari da yanzu muke shi zan dan yatsa shi ya dauko wa Atlantico Madrid sosai ko ba ka ba saboda haka wa muke so wa muke bukata wanda zai ba mu gudunmawa shi muke bukata babu wani magana tijo ko kuma na yau. Mm. ko ba ka ba dattijo ko madar suka dauka shi ya ba su gudunmawa da suka dauki La Liga mm. mu abin alfahari ne a gurin mu kuma ina mai tabbatar maka da cewar tanga in ka duba za ka cewar tun dife shekara sanawa na ga hamada mm. ce yake 30 30 na duba man na turo mana gani ko ba ka ba na ga tun dife balabalan da ya ci dare fetur in ba zai ma ba shi ma da biyu ya bi shi mm, man da da eh, mm. yawan kwallaye asis ko ya duk madar ba wanda ya bi shi ko asis mm. ko ba gaba to in ka duba iri gashi a tsoho ne emerson tsoho ne kun abuwar kawai shi shi kadai ne da tito shi ma kuma ba da tito bane to ka dai da fama ba iya yan wasa uku kuma da shekara ɗaya da wani abu yan wasa uku a da tufi kada bayan da ta tufi tanga kada bayan da ta tufi mai da mamadi eh? mai da mamadin shuwarin shi da bukatar mu ko ba da magana biyu mu dawo magana tunjin eh, ko ba ka ba ka san bɔ diɛ fɛnɛ Lionel Messi mun ji duk wani dan Barcelona a duniya duniya yana jin daɗin wannan zama da ƙarin kwantar da Lionel Messi zai yi mm. mu kanmu mun ji daɗi shekaru biyar Messi yawa ya yi bakwai ya kamata ya ƙara tanga eh, shi ma ana gani yanzu shekarun sun tafi mas amma kuma ƙwari ƙoƙari yake yi kamar ɗan shekara sha biyu mm. domin ƙoƙarin da yake tanga na ba gaya maka akan Lionel Messi mm. duk rabin Barcelona sai da su duk rabi separate White nan su wane ne duk gaba ɗaya ko ba ya tafi kai har su jarabi kuwa su sajo bidiyo biskus duk kowa ya tafi in dai akan Lionel Messi ne mm. domin gudun mawar da Lionel Messi zai bamu da cikin su ba wanda zai bayar ba mai wasu mm. tanga ko ba gaba duba da la'akari in ka duba za ka cewar in dai yana ciki ko bai taɓa balba ko tsoron sai ke ji mm. ka duba wannan kofa Amerika din da aka yi eh, tanga shi shi kadai idan ya juya jiki suka sami yaro faduwa suke <laughs> wai a wannan santa back din na Real Madrid kai inna lillahi wa inna ilaihi abu abun mu zaura amada amada real madrid ni da ya alaji ne kaza ya zautu wallahi wani ya ganka Allah wai kai ka hada kuzo mai alaji yanzu mu dawo Barcelona mai tsaro na gasa Sagas ya fi talatin haka ji ke ya fi talatin mun fi zama ya fi talatin wannan yan wasa duka da tawa fesa 11 ka lissafa man yan wasa na guda biyu wanda suka kai talatin da wani abu ka dauka ma fansa ilimin dina in ka madrid dan ciki a dashi ka ga man ma man ilimin da alita an da mi lokaci wanda shi ka tanka mu da ilimin babu wanda na sa kai kana 32 in ka da kana mu zo ga hamata su ma mutum uku shi kana mutum ka saura ba mutum ya tambaye ni sai ka bari kai ba a gurin ka ba lokacin da magana bai yi magana saboda haka mu ba na ba shirin ba sauran ba sauran kurin dattawa majalisar dattawa majalisar dattawa hamada hamada real madrid ta kawo ah, dan wasa ya sunan shi eh, eh ah, alaba david alaba eh, eh, kafa ta wato ah, ya zo shi ya bukata ya zo a matsayin babu dan wasan da muke bukata a bana ga dan wasa kullum mafarkin ya zo ce ba mu kuma ina tare da kai Ah, madrid ta kawo david alaba magoya baya an ji a baya da shugaban suna ta cewa za a kawo dan wasa ah, kilian mbappe psg ta ce za ta gyawa wannan dan wasa kudade masu nauyin gaske wanda mun ganka yadda ka dinga rubutu kwanaki a group din whatsapp cewa mm. kana kwantarwa da magoya baya real madrid haka mm. rai su sa ransa inuwa david ah, wato kilian mbappe na nan gaba da sa yanzu shugaban ku ya ce ba zai sai kowane dan wasa ba a shiga wannan kaka ya kake ganin wannan to abin da ya faru tanga kusan yace sabon coach coach mai nasara mai mm. experience mm. coach din da ya san me yake mm. wato malamin primary ya tafi malamin jami'a ya zo wanda kowa ya san ancelotti kwas ne a duniya kwallon kafa shi ya zo ya ce ma shugaban mu ka kwantar da kuma shugaban a dinga ba kuɗi kar ka manta mun yi wata shekara duk duniya ba wanda ya kai mu kashe kuɗi a diba yan wasa mm. amma a shekara ba wanda ya kai wasa wannan shekaran kuma Real Madrid ta fi kowace kungiya ce riba mun ci riba mun buɗe ba to wannan shekaran ma ya ce ka kwantar da ka ko ba mu so yan wasa ba muna da yan wasa a aro wani irin su tuka tuba irin su wannan takuba taho din nan irin yara kanana duk gasu na yace bari mu kikkira da nan su dawo mu fara gwada su wanda zai iya mu koma wanda ba zai iya ba mm. mu zo mu dora inda muka tsaya so bai zama lallai a ce wai sai mun sai yan wasa ba mun ga yanda ake ɗebo maƙudan kuɗi aran makudan kuɗi ta mubarak ta tijjani ya kwa dama ce mu tambaye ka wannan tambaya a shafinmu na facebook na'am mm. ya ce a tambaye ni akan maganar real madrid din shugaba ce ba zai siya yan wasa ba yaya kake sa rai za ka gaya ma mubarak ya kwantar da hankalinsa a matsayinsa na magoyin bayan real madrid ko ba mu sai yan wasa ba ina mai tabbatar masa a bana dai real madrid yadda muka haɗa yan wasa mm. idan ba bacci yake farka mm. a this time around muna da yan wasan da za su fita da mu kunya real madrid ko da ba ta da yan wasa za ta fitar da mu kunya kar ka manta lamba uku muna da mutum uku mm. lamba biyu muna da mutum uku mm. biyu da biyar da shida shine muke lamba biyu ana ga sirrin ku a wannan baya Sergio Ramos baya nan Ramos zai yi mamaki bana Ramos zai tabbatar da lallai Madrid ita ce rufin asirin sa ni na ga maka wannan baran da yake shirin tafiya baran ya tafi in ya tafi za mu samu wanda zai madadin sa kar ka manta muna da yan yara kananu to abinci muna zuwa bari mu je ga masu sauraro a shafinmu na Facebook Abdulrahman ah, Safiyan ah, ya ce ah, salam ina yi wa shugaba bala abu doka fatan an yi sallah lafiya shugaban guzumaye haka shi ma ibrahim hasim ya ce ina yi wa alhaji bala abu doka fatan an yi sallah lafiya a ah, wannan tambayar na liverpool ne hmm. na ga ah, Babu balarabe yana nan eh, za mu bari sai ya shigo shi zai amsa wannan tambaya ah, wannan tambaya ac milan ne bari mu tsallake wannan tambaya hmm. fiki sa ibrahim fiki saye shi ma yi tambaya ga wato abu doka to wannan dai akan wai ko abokai ne kuma gashi dai mm. ana jan ku kuita <laughs> wannan ina ga zamu bari bari mu je ga masu sauraro a sifili takwas sifili takwas uku sifili hudu biyu bakwai takwas bakwai muna gama daukan kiran nan zamu koma kuma tattauna akan gasar siriya tsakanin fariki mai photos mai ac milan da aminu s bono mai juventus mm. bari mu je ga masu sauraron mu je salamu alaikum wa alaikum salam Eh da wa muke magana? To kaji, ni kuwa kan tumfafi ne zai da lasa titi. To muna jin ka na tumfafi. Alhamdulillah. Ya tare da ni? Eh. Yau to gaskiya batu da ake faruwa a kan kungiyar kwallon kan ba tare da majalar musamman ma ka ga kwana kwanan nan da. Ah, kai mana akan abin da muke tattauna. Eh. to gaskiya da dama yawanci mabiya ba gaskiya na daɗi ba amma mm. gaskiya muna ba su yanzu da duk wannan magana da suke fita ko mm. ba zai sa wani mabiya ba da su ba har yanzu gaskiya muna na. to muna muna godiya. ko kuma na shi kanta na da ake cewa ba za a kawo ɗan wasa ba akwai eh. wasan dama da idan suka dawo daga hukuku wato nan da suka yi hmm. yadda za su ba da gudunmawa sosai musamman ba to muna godiya na tumfafi ah, da kace magana ka san alai ma da an samu wannan bullan riyoyi eh, na'am to a ah, Florentina Perez gashi na yanzu nan da safiyar nan a kafar yada labarai ta maka hmm. hmm. ya ba ɗaya daga cikin yan wasan na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid to ai dan adam ne ka san ajiji ne ya ce ya hakuri ba wanda ba kuskure kuma haka ba wata kila ma ya bi sauran waɗanda muryan ya fita akan yayi magana akan suna ga DBC ya ba sa gurin gaskiya da Figo ya ce ya tura mata sako gaskiya ah, to wannan ina ga za mu iya cewa abu ne wanda ya so ya rikita kungiyar ku a yan kwanakin da suka to a ah, tanga ka san yanayin abubuwa ba wanda ya fi karfin hmm. kuskure ba kuskure Felix ya yi kuma ya riga ya bada hakuri ina ga wannan magana ya kamata a kawo da ita gefe kuma shekara da shekaru aka yi yanzu ne asirin ke turuwa yanzu in ka ce alaikum hello Eh, to wannan kira dai eh, ba mu same shi da muke so ba eh, bari mu je ga kira na gaba salamu alaikum alaikum wa alaikum salam da muke magana to can ga bana jin ku gaba ɗaya amma dai ine wa wa'annan mutane barka da zuwa kuma da fatan sun yi sallah lafiya mm. kuma kai tsaye kuna tare da abdulrashid garkura da ma da yake da kana mm. hauran galati ma karama kuma kawo mai kungiyar kwallon kafa ta real madrid to muna godiya da wannan gudunmawa bari mu kara kira guda biyu sai mu sallama su fafata a ƙarshe eh, assalamu alaikum hello hello hello da wa muke magana yawwa assalamu alaikum da magana mustapha sufyan rogo ɗaya daga cikin masu bukatar wancan bangaren gani kuma ga bayan magoya bayan a club din barcelona to muna jin ka muna ina wa abu doka barka da zuwa a ni a matsayin mu na na ya ƙungiyar mu na masu na na magoya bayan barcelona muna son mu da Allah muna son mu zana da shi abu doka da Allah shi zama lokacin mu zana da shi to ina ga abu doka akwai waya a wurinka yanzu eh ina da waya ta kana da lamba ta a abin da lamba ka gaskiya to abu doka karanta man lamba ya dauka da nan to ka sa sibili takwas sibili na'am sai ka sa uku uku na'am uku biyu na'am tara biyar tara biyar ha sai ka sa hudu hudu hudu hudu ka neme ni kar fa ya baka lamban hamada ai dole sai ga gaskiya ya je ya fata ai ya zo madrid ita ta ake yayi mm, to bari mu je bari mu fafata da ku Ah, kuna da minti biyu domin fafata a karkar wannan tattauna. To wata fafata ni da ta fara fafata a alaji eh. ni da nake da ɗan wasa na zamani idan hazard da yake da shi ya zama mai kalubale hazard ya yake cewa gurgu shi ya da biyu haka ji ba zama kuma sun da Allah shi ma iya shi kadai yi ka sannan ina da mako a san su ina da lokacin ina da barkaci ina da ina da bayan duniya idan duniya ga mai tsaron ya to madalla yadda muka tattauna kenan a shirin namu na musamman na taya kumurnin sallah a fafa ta barka da sallah inda kuka ji yadda muka tattauna tare da shugaban magoya bayan barcelona alhaji bala abuduka da alhaji nasiru hamada wanda shine shugaban ko kakakin magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta real madrid yanzu ko tattauna ta gaba za mu je ne da tsayen gasar siriya a wanda akwai fariki photos mai ac milan akwai amini s bono mai kungiyar kwallon kafa ta juventus muna gama da su sai mu shiga a tattauna da london boy mai arsenal da kuma wato baba balarabe mai kungiyar kwallon kafa ta liverpool a daidai wannan lokaci ina farin cikin gabatar muku da fariki photos mai kungiyar kwallon kafa ta ac milan a fariki barka da shigowa yau barka dai masu sauraro bakan ku da sallah da fatan an yi sallah lafiya to madalla lafiya lau ba yau aka fara jinka a shirin a fafata ba ka shigo ka shigo har na taskar vision kana shigo kuwa mm, to a gefe guda ga aminu esbono yanzu ji ka sa dariya da sanya tsoro nake ji kar fari ke dauke kai nana ka da kasa to wanda nana wanda nana da kasa bayan tun a fara farkon shirin ka nana ne da kasa ka fara gabatar da yaro a kaina ai kai ka fara nana ne da kasa ai ta yi ne ba eh, shi sai fara da kaina okay kai wallahi ba dai wani uh, to jama'a assalamu alaikum da fatan mun yi sallah lafiya mm. uh, kuma Allah ya maimaita mana to amin amin amin yes bono dai shine tim manaja kuma na kungiyar kwallon kafa ta rarara da ke fafata a gasar yan rukuni na daya a nan najeriya wato gasar ajin kwararru kenan nnl eh. ah, kuma wane ga fariki photos yau dai kwallo ta hada dama mun jima tun kafin fara wancan kaka ah, idan muka nema sai aminu bono sai ailaf ta yake shari ah, sai ki zuwa ai bana shekarun da wani to wannan lafta bayan mun dan bawa yara ne su sarara ai ita harkar duka kwallon kafa a Italiya inda ana maganar Syria a kawai hmm. ana maganar Juventus kake farawa. Ai samun ne kwace tanga. Eh, ana maganar Syria a Juventus kake farawa. da shekara biyu nan. Eh. to bari mu duba wannan tattauna da za yi aminu s bono dai shine shugaban uh, ko jagoran magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta juventus uh, yayin da shi kuma fariki photos yake wakiltan ac milan to duba da cewa kakar da ta gabata uh, kaka da aka yi na 89 a gasar ta Serie A kasar italiya inter milan ce ta lashe gasar scudetto karo na goma sha tara mm. wanda kuma ac milan din ta sami daman karkarewa a mataki na biyu yayin da juventus ta karkare a mataki na hudu don haka za mu fara da aminu da za mu fara da fariki photos kungiyar sai ta ce ta karkare a mataki na biyu a gasar tasiri aminu wato fariki gasar zirar kasar italiya kungiyar kwallon kafa ta juventus a kakar da ta gabata za mu iya cewa kun fara kaman za ku cinye kowa a wannan gasa gaskiya ne amma kuma da tafiya ta yi tafiya sai kuka yi sanyi har kungiyar kwallon kafa ta Intel ta zo ta yi muku wato wani irin wucewa wanda za mu iya cewa kun gaza kamo ta me faru wallahi abin da dai faru dama na sha dina ta ma kuma shi zan gaya ma yan matsaloli ne aka samu waɗanda ba su da yawa kuma ka san kamar yadda na gaya ma duk sanda ka gina tim a kan yan wasa suka wasu suka rika samun matsala kamar matsala ta ciwo to gaskiya za ka rika samun irin wannan matsalitsalin. mun samu matsalitsali na ciwon yan wasa mun gina tun mu ne akan wasu yan wasa gaskiya kuma sai muka samu matsala daga baya sai suka rika tafiya ciwo da sun dawo kuma sati ɗaya sati biyu sai su ƙara tafiya da kuma matsala da muka samu ta mai horarwa gaskiya shine abu na biyu da ya bamu matsala mai horarwa ya bamu matsala saboda da an gina tun an wuri wuri wuri ana tafiyar nan sai yake ganin kawai wannan damar da kwallon kafa ta bashi kuma sai iya duk yanda ya ga dama don akwai wani abu da wasu wayewa suke gaskiya suna kuskure hmm. za ga kawai mai wayewa ya gina tim ɗinsa ana tafiya a yanda ika kamata ana hmm. tafiya ana cin wasa ana kokari ana kokari hmm. kawai sai tafiya tafiya sai ya ganin a ai tim ɗina ya gina kowa ma wa na sa zan iya cin wasa ko wa na ɗauko ko ɗan fila tim ma na ɗauko na sa zan iya cin wasa to irin wannan matsalar muka samu sai kawai rika zuwa yana shigo da wasu cikin tim ɗin wanda ba sa ciki ko ko mutum baya buga gurin sai ɗauko sai isa shi a gurin sai ya ta shan wahala to wannan matsalar su muka samu daga baya wallahi din ne dan kwace wani amma ba da ban haka ba ai mu za mu sha kona da shi to a kakar da ta gabata kungiyar ka ta AC Milan ita ce kungiyar da ta fi zira kwallaye a wasa guda wasan da AC din ta doke Torino har gida da ci bakwai da nema ranar biyu ga watan Mayu wasan eh, ah, da mm, an yi tunani yan wasan ku a baya ga wannan wasa ana tunani za su iya amfani da wannan dama na zira kwallaye da suka yi domin <laughs> samun nasara a wasanni na gaba amma sai tun daga wannan AC Milan ta jera kusan wasanni uku a ba ta samun nasara a cikin su wallahi abin da ya dan faru tanga kamar rashin nasara ya dan taba mu da kashe kashe eh in rashin nasara ya yi magana da abin tausayi sai ya magana ce sai ka ce yaro ba ka da kyau dama ba gun ka bane ba gun zuwan ka bane mu ah, eh, yanzu ka kaddara mu ne muka rike wannan ai ba za ka ne su ba gun zuwan ka bane ba za ka ne ne a ce nan gurin da yake da champion linku guda bakwai a ce ba gwanzo sai da Allah ya baya kuma da jin bakwai champions league ba rig ne ko kuma kofi ne wanda ake yin sa da sa'a ma sai ka zo ka ci rig shi ne abin da ake kira shi ma da kyau da kyau an buga wasanni barkatai shi ma da kyau ba da kyau ba da kyau ba da kyau ai a wajen ake gane sarki tanga wanda wanda yake a waje ba waje yi duka wanda shi ne sarki da na ga bono yana so ya magana bari je gari tanga bari ga ma tsaya aminu eh. bari mu yi wannan magana kafin mu je bangaren fafata ai za ku fafata eh. a ah, kungiyar ka ta Juventus eh. Eh. irin dai abin da na mishi tambaya shine a ku dai ku kuka zo da wannan kofi kusan eh. shekaru goma a jere kuka kuna haka ne wannan kofi duk kungiyar da kuka kama sai kun eh. amma sai kashi da jibin goshi da kyar da tatata da rarrafe har kuka iya samun damar karkare a matakin gasar zakarin nahiyar turai wanda sai ya haddasa dalilin wannan aikin andre filo aka yi awa gaba da shi haka ne in baka manta ba lokacin da aka ɗauki Adria Pilo mun yi magana da kai anan akan hikimar kawo shi Juventus shi kullum idan kai da yanzu kake da gidan katanga kullum kana cin wake da shinkafa babban burinka shine a canza wani layin aga in an gama nasara a wake da shinkafa nan to a mm. koma fara da mai aji ta kuma ya ɗanɗanan ta zai bayar mm. abin da ya sa muka kawo fillo muna so mu kawo wani tsari in ka lura yanzu nan aka gama magana hamada da shi da abu doka duk clubs na duniya kamar abin da ya faru a euro 2020 din nan mm. ana kawo sababbin jini domin samun damar dadewa ana bugawa da wannan tutar. Hmm, kuma ga za mu ce majalisar dattijan nan ta hau kanku a wancan kakan dole abinda kuma filo ya zo kenan bari ya yi amfani da yara wanda hmm. kuma ka sai shi da abin aka ce gina shi za ka yi baya buƙatar lokaci na ɗaya lokaci na biyu hmm. ana buƙatar isasshen lokaci da za a yi wannan gina illa iyaka wasu ɗan kurakurai da shi filo ɗin da bai lura da su ba ta jawo mana wannan matsalar amma bari na gaya maka idan da Juventus babban hadafinsu a wannan gasar ta Serie A da ta gabata shine cin Serie A sai mun ci kofin ba shi ne hadafinmu ba hadafinmu shi ne samu gurbi a kasar ya za a gina cin wanda wanda zai kawo bal na kaye saboda yanzu muna da world class player muna da ɗan ƙwallon kafan da duniya shi ta fi kalla saboda haka ya zami mu wani abu wa kenan baka faɗi sunan shi da shi aka yi shi da masalla baka ga mun AC Milan din daga bare bare wancan ba ya ci kwallo kamar shi kawai ya ci adadinsa to kuma wasu milan bari na gaya ma kulab din almajirai ne fa kulab din almajirai ne to ga mun dan ballin ga mun dan ballin da aka siya da wani kuɗin kirki ai ya mushin kulab din da ko sun da muka siya bari mu je ga Aminu zan kara ma tambaya kungiyar kwallon kafa ta Juventus ta kawo Ronaldo ana sa rai za ta iya lashe gasar kuma an kasa shi kai amma tun daga nan kananun eh. kungiyoyi ne ma suka dinga fitar ita AC Milan din eh. ka gani Lyon ta samu ta goma shi ta kwashi garabasa eh. FC Porto ma a baya bayan nan ta kwashi garabasa Ajax Amsterdam ta kwashi garabasa ana gani har yanzu kungiyar kwallon kafa ta Juventus hmm. a duk da kawo Ronaldo da ta yi ta gaza samar da wasu 'yan wasa da za su taimaka wa Ronaldo din wurin jagorantanta na lashe gasar zakar nahiyar Turai irin gorin da shi ki yanzu mai AC Milan yake maka idan ka kai kwata kwata ba za ka ce an gaza kawo yan wasa ba in ka lura dan kwallon nan na Juventus da yake bugawa ai yana cikin tip za ka ga must assist ana yi ba shi bane in ya zo cin kwallon za ka ga ana ba shi in ka ce ba ɗan kwallon da za su taimaki Cristiano ai hmm. da ba zai kokari ba saboda wani single tree not make a forest mutum ɗaya baya daji bishiya ɗaya ba ta daji hmm. to abin da ya faru bari ka ji ba jinin ita Juventus ita Juventus yanzu ka ɗauko runners up da na yi mm. na Champions League gaba ɗaya mm. a ce na samu nasara a wa'annan final da nake buga ta mm. ɗauka fa daga 2000 zuwa yau babu wani club da ya fi ni zuwa final na rashin nasara ina nufin wanda ya je final ya aka doke shi ni ina zuwa final kaga wannan yana hmm. nuna cewa na can duk mutumin da ya je final su kuma ya kwallo hmm. duk mutumin da ya je final zai iya cin kofi hmm. yana cikin winners to bari mu dawo ga fariki fariki mu duba wannan kaka da za a shiga kungiyar kwallon kafa ta AC Milan ana sa rai eh, ta samu tikitin da ta dade tana nema ba sabon ba gasa zakar na iya turai eh, ga Olivia Giroud ya zo AC Milan ga Zlatan Ibrahimovic ana sa rai kungiyar eh ana sa rai kungiyar kwallon kafa ta AC Milan a kakar nan watakila ta iya bada mamaki tunda ta iya karkarewa a saman Juventus a kakar da ta gabata. To ai tangarin gama kamar yadda yake magana yake eh. magana inda yana ci wancan kofuna me yana shi ci ba jinin ko ba ne mm. amma mu ka san dai mun zo buga ɗaya biyu sai mun ci mm. kai ma shaida ne ai kamar yadda ake cewa ne yaro a gida yake sarki mm. amma idan aka fita waje idan aka fita waje to ya zama ba sarki ba da an fita waje an fito gasa duniya a italiya cup italiya kai ma ma italiya cup duniya ma in ka dauke ne zama ni zaka je ba saboda yayin su ne ni kowa ya sani ba ma su ba har wasu kullun kan ma da suke yayin su ne ni ballanta na wata Juventus ma da dana bana ma ga abin da ne musu ba akwai da yawa a nashi akan su ma akan su akan su ma akan daga da suna gada na samu gurbin da nake akai mm. ba suna cin zero ba uku ne da su har gidansu da kiristiyanin da kowa da kowa a daidai lokacin da a daidai makin yake da tsada bari alhamdulillah kasuwa gurin kuma ba zan gaya ma wannan wasan shi yasa a koyi fillo shi ne musabbabin koyi fillo wannan wasan mm. dama ni sai na faɗa wa yan juventus na ce to daga yau za ku sa a koyi fillo saboda na san zan cinye su har gidansu mm. kuma ina cin su wannan wasan na san ba su wasa ba kai an ban daga tusa in wa Atalanta yawa Napoli shirme mm. ba suna fa gorin gajeyi to yanzu dai gashi kakan nan za a shiga ga ku a gasar zakarin nahiyar turai za ku buga Syria za ku buga kofa America waɗannan wasanni kana tunani waɗannan dattijan da kuka tara a gaba Olivier Giroud da Zalatan Ibrahimovic za su iya kai ku ga gaci eh, da Allah tanga wani ne ta champion din ba ciki Zalatan shi ne bai taba ci ba to zai ci bana olivia jordi ya ci ko shi ne ma ke rike da shi shi ne ma alhamdulillah an ga gurin shi yake rike da shi to kuma sai so ya so tun din mai nasara yanzu ya tuno a chelsea ya ce a chelsea da ake da ina jin kwaya biyu ne a chelsea katal balantana mu da muke bakwai ai dolawa sai da kanan gurin ma zaka gane ac mil kai akwai bayan ballon da yawa ma mu kai musu gata mu kai musu gata ma a wancan lokacin na sa'in sa kwallon kafa da da yara ac mil yara ac mil ka je ka duba statistics da ka ga wani ya saka da mutane idan ka ce ni sai yaro ya saka ni ma ai magana kofin champion din a cikin magana cin champion din ake kuma kamar da ya kama ni nake da shi ni nake da shi ni ne kun shirya tunkarar wannan kaka da zai a wanda duk wanda ya biyo ta wannan layin na gama yau ka faɗa a wannan ya faɗa a wannan gida duk mm. wanda biyo ta wannan layin to ya biyo ta layin mai kofi saboda shi na ma na dade bincike kuma na san shi mm. ba ba za su ƙara dawowa champion kuma kai ne da tanga da hanyar gidan nan ka san ta kullum sai ka biyo wanda ya da lafiya to haka nake da champion din na san shi na san shi na ci na cin dan laka zan dora daga inda na tsaya mm, to bari mu koma ga Aminu Esbono Aminu Esbono Juventus uh, Cristiano Ronaldo da ya gaza kai ta ga wato matakin nasarar lashe gasar kakar nahiyar turan wanda ne da shi a daidai wannan lokaci kuma cristiano ronaldo ya amince zai ci gaba da zama a kungiyar kwallon kafan ta juventus eh. zuwa kaka daga baki nan eh. amma kuma yana da bukatan a kawo 'yan wasa mm. waɗanda za su iya ciciba shi ga amma allegri ya da kungiyar kwallon kafa ta juventus za ku fafata a gasar ta zakarin nahiyar turai a 'yan shekarun nan kun je wasannin karshe amma dukkanin wasannin da kuke zuwa a ku ne take wato da ku ake yin Ah, da ku ake taɓare a wasannin na ƙarshe. Ba da wannan yaron ma ba zai zo na Akwai wasu 'yan wasa da kake gani kun shirya wanda za ku iya tunkarar wannan kakan da su? Eh to wato ka san idan ka kalli gaba ɗaya matsalar Juventus ba matsala ce ta 'yan wasa ba akwai yaran 'yan wasa waɗanda kullum yanzu barin baka misali da ciyaza shi kadai daga cikin irin mutanen da aka promoting suka shigo cikin tim din Juventus suke bugawa in ka kalle su su kadai za su iya ci ma kowanne irin kofi saboda yara ne da suke da jini a jika amma babban matsalar kafa ta Chelsea ta ware fan miliyan 100 tana so ta siyo wannan dan wasa haka kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich ita ma tana zaurcin wannan dan wasa aba hankali ne da su ba ne ba su waye zai ba su kudin su to zai kudin da su ya ba su gadi Juventus ya ba ana magana kudi kana magana wani Juventus eh, kana magana wani wani wani kudi ana magana Juventus Juventus ya ba Juventus ce ba in magana kudi da ba ku da kudi kuka je kuka zo yan uku sha biyar yan sha tara Allah ne ya taimake ku da waye da waye ana so bal taban canza a Italiya kada a ce wannan tim ne a Italiya aka tattaimaka kuka je kuka ci kofin nan mu ma muka yi relax saboda mun gaji da ci. Mm. inda ba dan haka ba babu wani dalili ma da zai sa ma ku zo kuna wannan kurin da tuni ku ne na hudu ko na biyar kuna can za ku buga wannan wani sabon kofi da Roma za su buga aminu aminu mun tattauna da kai fa ana tsaka da kakan nan kake bayyana min irin yanda kake gani eh. ka na samun tikitin gasar zakar nahiyar turai eh. A'a to ai ka gane wani abu guda ɗaya na gaya ma tun farkon farko ba mun tone da zulɗin wani ba shine a gaban mu ba abin da yake a gaban mu shine gaskiyar magana champions league champions league din nan ta bare mana to a lokacin mun fara tunanin to ya zami mi kabarin din abin da muka rasa na maki da suka wurwuce ma a baya mm. kuma akwai ɗan damuwa coach ɗin da aka kawo ba zai iya ɗaukar wannan preja din ba musamman kana da world best a cikin tim ɗinka mm. akwai maganar da tsohon coach din misali yayi yace babban kalubale a rayuwarsa kana cewa Wolves kar ba eh. abu doka ya ce tun a shi ma abu doka ya sani <laughs> abu doka ya sani a yana magana Cristiano Ronaldo wa yake magana dan mamure ai dan mamure ne Messi a mamura a bashi Ballon d'Or ko World Football duk wannan mamure ne karbe karbe abu doka ya dan sharo abu doka dan hmm. kara da wannan ga ruwa nan dan kara ya kuri to madalla bari mu je ga masu sauraro kan batu dai da muka dauko na AC Milan da Juventus a gasar Serie kasar Italiya a Fafa ta barka da sallah takwas bakwai lambar da za ku kira domin ba da gudunmawa kenan a cikin shirin eh, na afafata da fatan za ku yi tambayoyi ga waɗannan wato magoya bayan ƙungiyoyi cikin wato za mu iya cewa abin da muka tattauna salamu alaikum wa alaikum salam alhamdulillah da muke magana dan ga suka bugun kula a safiya yawa kai tsaye suna na nuna ibrahim unguwar bai daga nan karar kuma dambata to muna jin ka nura to biyu da yanzu da zafakin kuma sai ma'ani esimina tangar da wa ne AC Milan amma na ganin ya ci zai iya daukar gasar Serie A ne. Tsaf tsaf. Yawa eh. Serie A fa aka ci. Tsaf kuwa. Ai gaba ɗaya zan haɗe. Ai a zan yi bana. <laughs> Eh, me a zan yi bana ai gaba ɗaya zan tattari. To bari mu je ga mai kira daga Assalamu alaikum. Wa alaikum. Wa alaikum salam da muke magana. dan da su fatan ya manyan baki ba ta alkali da fatan sun sallah lafiya to madalla muna jin ka da shi kai da AC Milan din nan ina ga tsohon Olivier Juni da Ibrahima su za su ɗauka mu kobin da ya da canjon Ibrahim Jamu mun ta ba na fita tunani. To muna. Maganar gaskiya. Wata tambayar waye shi ba wani biya jini ne ya ci ba? Maganar gaskiya ne. A shekarar da ta wuce waye champion din nan. Kuma ya ma fi zira wa Chelsea kwallaye. Shi ne magana waye ci shi ne ni ma tambayar da nake masa. Salamu alaikum. Masha Allah suna na Sula OPC Sharan Ayar Gurna mai Akwa United kuma yana wa manyan baki bar da zuwa. To madalla muna za ka ji ana an a tambaye shi kansa mai AC Milan. Hmm. Kusan za ga cewa gaskiya ne saman tana bukatar matasan 'yan wasanni amma shi za ka yanzu ya dan fi mai da hankali wajen dattijan 'yan wasanni. Domin za ga zuwan zaratan ma ya tashi a shi wannan yaron nasu a kasu sunansa dan kwanta mu wanda zuwan zalatan ne da ya tashe shi daga wannan tim din me yasa yake ta tunanin dattijan yan wasanni su za su ba shi nasara akwai sai bayan Diaz ba ya fi ya fuskanci matsalar ma in ta rimi rimi kuma suka zo suka gaza su na OPC mai akwa ya ta shi lafiya to muna godiya su donor rumma duk sun gudu akwai matasa akwai bayan Diaz ya yi muka malam ba shi yasa masu sauraro suke kalubalen to ai daga baki sun san abin da ya sake kalubalen ta na dade ban zo gurin ba assalamu alaikum wa alaikum assalam to san da da baka ki ka ba sa ma ji kamis to muna jin ka bi kamis eh tambaya ta da mu AC Milan ka san aka da kofin Najeriya Turai da kai na Najeriya Turai AC Milan tana da tarihi sosai in ka ce Real Madrid masha Allah ko sun sun dauka so bakwai to ne a cikin za su da in suka dawo za su ba da gudunma da kamar shi kuma mai Juventus mm. ya yi ke gani kuma kuma ne misali wanda eh. sabon kwatin da ya dawo eh. yana ganin in aka ba su dama za su iya wani abu a kan pele ba musu da lada ba to ai wannan ma mu a bayyana take ni dama abin da muke so kawai waye zai zo coach kwararre wanda zai jera yan wasa hmm. kowa ya sa shi a mahalarsa ni ba abin da Juventus kawai take bukata champion nan kuma zan dora hmm. kamar yadda kace ina da bakwai zan dora na takwas bane madalla mun gama tattauna da wato kamar yadda muka ji na farko mun tattauna da Abu Doka da Hamada yanzu kuma mun tattauna da Fariki Portos mai AC Milan da kuma uh, amini es Bono mai kungiyar kwallon kafa ta Juventus mun ba ku dama minti guda kuma uh, kamar yadda Alhaji Bala da Hamada suka fafata kuma ku fafata domin kare kungiyoyi tanga tanga tanga tambaya san ne tambaya sauran shi da aka kirkiri AC Milan zuwa yau wasanni nawa muka buga sannan kuma nawa ne na wunin din ku nawa kuke eh. ni fa ko shi ba tarihi kace ka san Allah tarihi kace ka kuwa kuma na wallahi ba ya bane amma da wanda kake gani bana kuma waye tashi da wani eh. shekara shekara kana ba samu wani ba a ciki na ba shekara kana da suka ta ma ina kallo sun zuwa da shi yanzu yanzu ina kallo aka lota ba ko da kristiyano ba da ga sun na kallo ta ga ta waya ta sun zuwa da su bana da kowa da kowa ne su tun da shi su tafi da su ai wan ai akan kana akan kana samu position din tun man ko san biyan nan da yake kai ka ko shi ne ba ni su ne abin ne ka ba da ni da na ci da hudu na na hudu ka ma kai to champions ba sai ya samu da lokaci kana point da ne point da ne To ba da lahi afafa ta barka da sallah da muke kamu kwa daidai wannan lokaci eh, Aminu S Bono mai Juventus da Bariki Photos mai AC Milan wa da kani ne kuma ga su mun hada su a teburin afafata kuma sun fafata kwallo eh, kenan dama haka ake yi kamar da kullum ake kira goyon baya ba da wato gaba ba ba kuma da <laughs> muna godiya a fariki da amina bono yanzu kuma za mu je tattauna ne tare da dattijo baba balarabe mai kungiyar kwallon kafa ta liverpool wanda shine sakataren magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta liverpool ma na arewacin najeriya da kuma Ibrahim London Boy Jigiriya shugaban magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da nan jihar Kano da kuma wato shine kuma shugaban shugabannin kungiyoyi magoya bayan kungiyoyin kwallon kafa da nahiyar Turai da ke a nan jihar Kano da su za mu tattauna insha Allah a daidai wannan lokaci Baba Balarabe kasancewa ya karkara gasar da ta gabata kan kungiyar kwallon kafa ta Arsenal yana saman su sosai arsenal din bata ji da daɗi ba a kakar da ta gabata ah, ah, bata ji da daɗi ba a kakar da ta gabata bayan ta sha wuta sosai iya wuta a kakar da ta gabata sannan kuma za mu iya cewa kungiyar kwallon kafa ta liverpool ita ma bata ji da daɗi ba ta karkara wannan gasa a mataki ne da ta dai samu eh, gurbi a gasar zakarar nahiyar turai mun so mu sami dauda eh, mai ɗan littafi gama duk da na abace yana nan amma ba za mu tattauna da shi ba a wannan bangare sai dai an jima za ku ji muryarsa dai kawai a cikin shirin amma ba za mu tattauna da shi dangane da wato waɗannan batu batutuwa ba don haka baba balarabe muna maka barka da shigowa cikin shirin afafata dattijo baba balarabe yana <laughs> godiya tanga kuma eh. ina godiya da samun damar wannan gayyata mm. ne wa dukkanin masoya kwallon kafa na jihar kano da masu sauraron mu barka da sallah to barka da sallah muna godiya ibrahim london boy jigiriya a kai dai dama eh, an san darakta ne amma kuma na ka a cikin studio kake kake daga su ka fara ko <laughs> to jama'a assalamu alaikum eh, da fatan an yi sallah lafiya ina yau dukkan al'ummar musulmin duniya baki ɗaya barka da sallah mm. ah, da ma dukkan masu kaunar kwallon kafa mm. ina yau kowa da kowa fatan alkhairi da fatan kuma za a ci naman sallah a sannu a hankali eh gaskiya to wai yaushe za a yi wannan shirin ne na ah, ni da kasata na sallah yanzu muna a fafata ne mu je a fafata to wa balarabe bari mu fara gari da kai kungiyar kwallon kafa ta liverpool ta zo kakar da ta gabata da gasar zakarin nahiyar turai a ah, ba da gasar zakar nahiyar turai ba a ah, da gasar ah, premier kasar ingila bayan kwashe tsawon shekaru bata iya lashe wannan gasa ba a kakanni biyu da suka gabata banda wancan kaka dai ita ta lashe ta zo da shi kakar da ta gabata eh. amma kungiyar kwallon kafa ta manchester city ana ganin liverpool din ta fara gidi gidi gidi amma kuma tun da kaka ya raba kungiyar kwallon kafa ta manchester city wani tudu wani gangare ta koma matakin jagorancin wannan gasa da kyar da liverpool din ta karkara gasar ta premier league a mataki na uku hmm, to wannan gaskiya ne haka abin da ya faru kenan kuma wannan abin da ya faru ina ganin kowa zai zama shaida na farko kowa ya ga annobar da ta same mu sai da ta kai ta kawo gaba daya dukkanin 'yan bayanmu ilahirin su wanda dukkanin muke ji da su sai da suka zama guragu gaba ɗaya suka tafi asibiti suna jinya sannan muka shiga waƙi hatta yan gaban namu ma wannan ya kwanta wannan ya tashi yan tsakiyar mu ma wannan ya kwanta wannan ya tashi haka aka ringa yi yan baya sun tafi yan tsakiya suka koma su ne yan baya kuma su ma suka ji rauni aka ma rasa wanda za a sa a ƙarshe sai da muka ringa ɗauko jariranmu yaranmu na akademi wanda muke koyawa wasa ko ba su gama koyawa ba muka ringa kasu suna mana wasa mm. saboda haka tun muna saman tebul a hankali a hankali sai da muka da hannu kusan na shida Ah, amma cikin a jadawali amma cikin hukunci na ubangiji da yake liverpool da liverpool ce mm. muna da zuciya muna da karsashi kuma muna da yan ballin. Mm. amma matsalar da ta faru kenan na wannan jinya da suka ranga tafiya amma haka sai da muka rarrafo muka rarrafo muka rarrafo muka taho na uku mm. kuma inda muke so mu je gasar ah, wakilcin gasar turai sai da muka samu wannan ma mu a wurin mu ba karamin godiya za mu yi ga Allah ba. Baba Larabe wasu suna gani a kakar da ta gabata da yawa magoya baya suna ganin cewa watakila mai horar da kungiyar wato wagen Club ya yi taurin kai wurin kin siyan 'yan wasa musamman na baya a watan Janairu duk da ya san wasu daga cikin 'yan wasansa sun tafi rauni. A gefe guda ana gani rashin jituwa tsakanin Sadio Mane da kuma dan wasa Muhammad Salah ya ba da gudunmawarin rashin samun gurbin ku nan da nan a gasar ta zakar nahiyar Turai da kuma kara kambun ku na gasar ta Premier League. Gaskiya wannan dillin fitali da su ba haka bane. domin na farko a kulab mutane ya kamata sani wannan manaja ne kuma gaba ɗaya aikin da yake kai shine horar da yan bal da shawarwari na yan ɗin da ya kamata a siyo ba shine da kuɗi a hannu ba kowa ya san masu kulab ɗin liverpool su ne wayannan amurkawa da suke mm. rike da kulab ɗin mm. kuma su suka sa dukiyarsu suka zuba jarin su suke kula da liverpool kuma kowa ya san kaddarar da ta samu kululluka a duniya mm. na rashin kuɗi dalilin rashin shiga stadium da kuma rashin hannun jarin da kamfanoni ba su suba ba mm. sakamakon cutar coronavirus da mm. ta shafi duniya wannan ya taɓa kowane kulab ko ya taɓa liverpool ba kuma liverpool kawai ba duk wani kulab in dai ba masu ah, ah, arziki tun ba tsatsu kamar irin yanzu irin su man city su ah, chelsea wanda su su hannun jari suka yi ba ma lalle dan riba ba kamar masu kuɗin man fetur yawa ba wai dan lalle su ci riba ba mm. kuma in ka duba a shekarun nan kusan su faduwa ma suke yi mm. amma suna ci gaba da harkoki saboda sha'awar masu kulab ɗin da kuma kuɗin da Allah ya musu su attajirai ne amma su mm. nan sun zuba ne don su ci riba mm. don haka ba muka samu wannan matsalar masu kulab ba za su yi ba sa samun abin da yake shigo musu ba kuma su ringa kashe abin da suke ya batun rashin jituwa tsakanin Muhammad Salah da Sadio Mane eh, yau wato eh, ɗaya amsa wasu suna cewa eh, idan suna wasa ba su fiye san ba junan su tallafi ba wato wato da da wannan rashin jituwar mm. bata bayyana ba kuma Uh, bata shahara ba mm. wasu dai suna harsashe ne suna gani saboda su duk gaba su yan afirka ne bayan yan jarida su suka zuzuta wani gaskiya yan jarida sun taimaka sosai wurin zuzuta abun amma magana ta gaskiya akwai dan kishi a tsakanin su me kishi mm. kishin na zo na zama shahararren afirka fiye da kai domin ka duba a shekarun nan guda uku a jere wannan yayi ya ba wannan wannan yayi ya ba wannan haka suke tafiya saboda haka to kuma ga su Allah ya su kurab daya kuma kwallo yawancin kwallo tana ɗaya daga cikin abubuwan da yake sawa ake ba mutum maki ya samu wannan shaharar to sai zamanto cewa in sun zo suna wasa za ga kamar wani yana hana wani kwallo ya domin ya ci amma magana ta gaskiya an je ka duba za ga mm. suna ba juna bal su ci eh. kuma tana cin amma a mafi yawanci za ga bal ɗin da wani ya hana wani mm. bai ci ba sai ya gaba a cita mata wannan sai ya jawo surutai eh, da magoya baya masu eh, to ne wannan kishin magana ta gaskiya ya ma ya ma riga ya shiga kuma ya tabbata kuma ya haifu kuma ya bayyana domin ko a wasanni da aka yi na afirka mm. akwai garuruwan da mane ya je wasa yan masoyin liverpool na wannan kasar mm. suka ringa mar ihu suna cewa eh, kana ba wa sala bal kaza da kaza <laughs> shi ma sala ya je wasa wata ƙasa mm. haka aka dinga masa su kansu da suka zo sun haɗu sun yi maganar amma magana ta gaskiya kasancewa muna da shahararren coach kuma gogagge mm. yana iya ƙoƙarinsa wurin sasanta tsakaninsu kuma na kasancewar su gaba da zama lafiya amma magana ta gaskiya akwai kishi a tsakanin tsakaninsu wannan ba karya bane mm. ta bayyana kuma mu je ga Ibrahim London boy na so a ce dini Manchester wani aiki ya taso musu daga ofishin mataimakin gwamna wanda bai samu daman zuwa ba na san da sun tashi da shi da Babu Balarabe shi kuma London boy da ya zama alkalin ku a wannan <laughs> shi laudan boy ba abokin ba abokin ba fata ne da shi ba saboda asalin su wannan abin sai ne wallahi wato wato ne wani ke wusu tanga tausayin su kake ji ba tausayin su kake tambayar wato su liverpool a yanzu da kake magana a nan su ne ababen tausayi liverpool da kungiyar kwallon kafa ta manchester eh, united su ne ababen tausayi ba don komai ba saboda duk mutumin da ya saba tumbatsa ya saba daukan kofi idan kuma ya zo shiga wata gargara daban shi zaka tausayawa sosai fiye da yanda zaka kalli mutumin da daman kawai shi lokaci zuwa lokaci yake dauka yanzu liverpool ko manchester united wa za ɗaya daga cikin su waye zai kalli arsenal ya masa maganar cewa daukan kofi ko kuma waye daga cikin su zai ce ba a samun nasara a kansa so ina ganin a wannan lokaci liverpool ku ya kamata a tausayawa ba don komai ba saboda kun shafa shekaru sama da wajen kun shafa shekaru wajen sama da ashirin ba ku ɗauki kofi ba. Hmm, talatin a sama da ashirin. Talatin da ka ce. Ba ba larabi. Inda firimanci ne. London ne ka ce talatin. Kun shafa shekaru. Adina ba ka kake shekaru. Talatin za ka ce. London boy. Talatin za ka ce. Mu je ga wannan tambaya da. Mu je ga tambaya su ne ababen tausayi. Kungiyar kwallon kafa ta Arsenal. Na'am. Lokacin da Asan Venga yake jagoranta wannan kungiya mun ji magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Arsenal kullum ihunsu ba bai tafi ba bai tafi. Eh. To baban abin ya tafi kuma suka kawo matashi wanda suke gani shine zai jagoranci wannan kungiya ya kai ta ga matakin nasara a karan farko cikin tsawon shekaru arsenal ta rasa gurbi a gasar zakar nahiyar turai a kaka mai zuwa gasar ma da hukumar kwallon kafa ta nahiyar turai ta maye gurbin inter toto cup wanda da aka yi a bayan za aka zo aka daina yi a wato eh, uefa conference league ana tunanin arsenal din za ta iya samun gurbi amma babbar abokiyar hamayyata a tottenham ita ce ta samu wannan gurbi wato gurbi na na bakwai kenan inda arsenal din ta karkare a gurbi na takwas na gasar da ta gabata a gasar a premier kasar ingila arsenal a karan farko a za ta fara fafata kaka mai zuwa ba ta a gasar eh, champions league ba ta a gasar europa conference ma da aka kirkiro ba ta a ciki yaya gasar kakar ta 2020 zuwa ta 2021 ta kasance ga kungiyar kwallon kafa ta arsenal a haka ta zo a hugungunce na farko tafiyar tsoho asan wenga za ka iya cewa abu ne wanda za lokaci ne tunda daman bayan da za a iya dawwama haka amma tafiyarsa wani gibi ne da ya nuna cewa akwai matsaloli a gurbin da ake magana na shi kansa asan binga saboda sai da ya tafi sannan aka gane cewa akwai tarin matsaloli da shi wannan tsohon saboda basirarsa da gogewarsa yake tare irin wayannan abubuwan da amma lokacin da aka kawo yara-yara suka zo suna tafi da kungiyar kwallon kafa ta arsenal to sannan ne aka ringa gane cewa gibin da asan binga yake cikewa wani gibi ne wanda yake babba kuma a sannan a hankali za su iya samun damar da za su mai wannan gurbi kuma su cike wannan gibin da ake tafiya a kai ba don komai ba saboda 'yan wasan yanzu da suke bugawa a wannan gasa ta premier suke bugawa shi mai horarwa mikel arteta za ka iya cewa 'yan wasa ne wa'anda shi ya gaje su ba shi ne ya siye su ba to tun da shi ya gaje su ba lallai ba ne ka iya cewa 'yan wasan za su iya masa abin da yake so ina ganin in dai har hukumar kwallon kafa ta Arsenal suka ba Mikel ta dama domin ya so 'yan wasan da za su iya masa wasa to ina ganin duk abin da ake bukata a Arsenal za a same shi saboda daman in ka duba irin su William babu irin kofin da William bai ci ba tun daga kan Brazil har Chelsea ya zo ya zo ya an ji William din ya zo yana cewa zai lashe muku zai lashe muku gasar zakarin nahiyar Turai da ya zo kuma William din sai aka ga cewa ya ma koma dan benci a karshe eh to William ba irin William ba irin yan wasan da Arsenal suke bukata bane saboda William ba 'yan wasan da tsarin tafi da kungiyar kwallon kafa ko kuma kwallon kafar arsenal ake bukatarsa bane saboda dan wasa ne wanda irin bol din da yake yi ba bol yake irin ta tiki taka ba ba bol yake ta bani in baka ba bol yake yi ta eh, waye zai taho mu tafi Ga ta nan mu tafi ko kuma zarin ruga abinda kungiyar abinda Chelsea ko kuma in ce abinda dan wasa Willian yake yi kenan ina ganin Chelsea ah, ya dauki gasar Premier hmm. ya dauki Champions League ya dauki Carabao ba abin da bai dauka hmm. ba to ba za ka iya cewa William dan wasa ne wanda ba shi da kyau ba yana da kyau hmm. amma ba irin yan wasan da Arsenal suke so bane ko kuma yan wasan da Arsenal za su girma ne eh koya muku girma ne ba girma ya ba mm. irin kwallon da ake takawa Arsenal tana buƙatar irin yan wasan da ake so za a yi amfani da su irin yan dagwai dagwai ba yan dagwai dagwai ba ai kamar misali idan ka je kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid kwallo mm. suke suna ba ni in baka kuma suna zarin ruga su je su kai hari mm. idan ka tafi kungiyar kwallon kafa ta Barcelona idan suka fara taba tun daga baya sai sun je har gaban raga suke samun dama su ci kwallo idan ka je kungiyar kwallon kafa ta Liverpool idan aka taba ta a tsakiya sai a buɗa ta gefe to ta gefen nan za a ratsa ku a shiga a je a ci kwallo kowa sai inda kwallon nan take idan ta je kungiyar kwallon kafa ta Juventus muka tsallaka can barin su da kokawa suke tafiya kamar da wakai suke za su fasa su je su abin da nake gaya maka kenan to irin magana gaskiya ce in ka zo kungiyar kwallon kafa ta Arsenal kuma su akwai kwallon da suke ta tabawa suke amma idan suna tabawa ba sa amfani da gefen su ma'ana biyu da ukun su sun fi yin amfani da lamba taran su ya komo kamar lamba sha daya wanda yake raga shi lamba takwas ya komo kamar lamba bakwai haka suke yin kwallon su to amma duk wanda zaka kawo yace zai maka gudu a gefe mm. ko kuma wancan ma zai ma gudu a gefe ko zai ma kokawa a tsakiya mm. ba za a iya ba in sa nake gaya musu cewa har yanzu duk wani kokari da shaka granit shaka yayi mm. a gasar nan tero da ake bugawa ba irin dan wasan da kungiyar kwallon kafa ta suke bukata bane saboda ba su yan wasan arsenal daban suke sai ka za su sannan za su buga maka irin wannan kwallo sai dai idan mai horarwar da ka kawo ne zai canja musu tunani ko kuma irin kwallon da yake so su buga masa mm. to kaga sai an ɗauki wajen shekara biyu kafin su koyi irin kwallon da wani mai horarwa yake so zai koya musu to amma wannan wata dama ce daban mm. da arsenal ba sa cikin wata gasa to dama an ce zuwan arteta na farko zai tafi da kofuna guda biyu kuma mun gani ya tafi da kofi biyu kama daga kan liverpool din mm. manchester city manchester united da Chelsea babu wanda yake da kofi biyu har yanzu amma shi Mikel Arteta daga shigowarsa ya samu kofuna guda biyu masu kyau ya ajiye to kaga wannan kakar da za a tafi ba shi da kofi ban gane wannan kofi biyu ba wani irin kofi biyu to ya ko ba da yanzu ya ci Manchester City a wajen ana magana mutanen da suka dauko biyu hudu ma a shekara daya ah, ah, sai daya Liverpool kana magana ko ka manta ne mun dauke mun dauke ah, mun dauke mun dauke to yana wani ko biyu ko biyu ko biyu to ba wani raborin da ai da muka kaje to je ai ba ana magana ta shekaru da sai kana ne muka ka tatsuniya ne idan ai kanga kanga mm. zama alƙali wannan to da na ga shi ma gonan ya dushi eh? Allah ya masa kara ya dushi maganar da nake yi wannan aka fara kakar an ga wannan yana tun da aka fara kakar a wata shida mikel arteta ya ce faranti ne ba amma har yanzu mikel sun ka dauke chelsea eh. ita ta dauke wani babban kofi mm. amma an ta dauke chelsea babu wanda yake da cewa zai iya daukar wani kofi da zai iya nuna ba sai manchester city da suke da premier yawa bono wannan yanka bari mu koma gaba ba mm. da koma wajen sarki son da muka mm. magana ta karshe wannan dama ce da mikel arteta zai dauki kofin premier ya dauki kofin ya fiye kof ya dauki karabawo idan da wani kofi ya taho haram haram ma nan ma ya dauke shi saboda ba ya yi wata gasa oh, na haramun <laughs> oh, haram haram wanda ya taho haramun kenan bari mu je ga baba balarabe baba balarabe na'am gashi ana kokarin tinkarar kakar 2021 zuwa da 22 a ah, tuni dan wasan Najeriya na gaba Tayo Awoni ya dawo daukan atisaye da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool bayan kwace shekaru biyar yana zuwa ah, wato wato aro a wasu kungiyoyin duba da cewa hukumomin kasar ingila ba su ba shi damar yin aiki a kasar ta ingila ba mm. Shi shine kadai mu ce dan wasa da liverpool kawo yanzu ta sanar amma virgil van dijk na ga an nuno shi a wata kafar yada labarai na talabijin mm. a wurin daukan horo na cikin rufaffen daki yana ta gudu akan injina mm. za mu cewa shirye-shiryen da liverpool suke na tunkarar kaka mai zuwa zai sha bamban da kakar da ta gabata a sosai mako zai sha eh, amma ina so ka dan tabo batu akan tayo a wani wato ah, sabon labari ma ni yanzu zan baka domin wannan tsohon labari kake faɗa sabon labari shine tayo a wani ajiyan nan mm. da yammacin jiya mm. talata liverpool ta sayar da shi akan fan miliyan shida da ɗigo biyar zuwa union berlin kuma yanzu dai kun hana ɗan najeriya buga a liverpool ba haka ba ne ah, ah, liverpool ta yi niyyar ta sai tayo a wani hmm. da niyyar ta yi amfani da shi kuma ta sai shi tun yana da ƙananan shekaru yana shekaru sha bakwai yawa hmm. to amma ƙasar ingila ta hana shi abin da ake kira da work permit hmm. saboda haka shekara biyar kenan wannan shine na shida saboda haka ana ta tura shi aro aro wurare da yawa kuma a lokacin da ake tura shi aro din gaskiya bai yi abubuwan da zai ja hankalin liverpool ta rike shi ba mm. da haka sai liverpool ya zo yanzu kuma mun ci riba domin mun siye shi fan miliyan daya mm. a wannan lokacin don haka kuma duk tafiyar da yake yi kulallika ne suke biyan kudin albashinsa don haka liverpool ba ta da asara mun ci riba wajen fan miliyan biyar da dugu biyar a kansa don haka mun sai da shi ba dan ba ma so ba ma san sa ba a saboda muna ganin ba shi da amfani mm. mu ci gaba da rike shi kuma ga kuɗi mai amfani ya zo mana ka ce ne ka ce ne kun zalunci ta ta zalunci ta zalunci ta wa zalunci bane mun yi kasuwanci da shi mm. kuma mun ci riba mm. kuma mun tura shi kulub din da zai je ringa buga wasa dan ya samu dauka a can Najeriya su goya muku baya kun zalunci ta wa eh, mu ba muna yi dan wani goya muna baya bane mu ba yi ku ne da dama kuka shigo Arsenal yan takanu ba ne irin kwaka ne <laughs> takanu da Chelsea kuma wannan ita ba ba yaro eh, ka ji yawa ina jin ka da haka akan Bilal mm. Van Dijk ya samu lafiya ya warware mm. ba ma wai yanzu a cikin gymnasium yake wa training ba mm. yanzu a camp mu na Austria da muke yana buga bal ana yin wasa da shi dan da ma a kafa talabijin muke da na bude ma wayata kaga bidiyo na training din su ma yana yi yanzu za mu yau da shi da Joe Gomez da Matip sun sau da aka bana bayan mu carbin mu ya cika cip cip hmm. ba komai sau da aka ba mu saurara eh. za mu tsora daga inda muka tsaya yanzu basket an dawo eh, London boy wani irin shiri Arsenal suke mun ga dai ah, ga wannan dan wasan na kasar Belgium tun ya dira Arsenal ya sa hannu ah, ga kuma dan wasa White yana gab da sa hannu akan fan miliyan 50 yan wasa da dama ga Madison shi ma arsenal din eh, tana gab da cin yarjejeniya da leicester city na daukan sa kamar yanzu yadda nake gani a kafar yada labarai ta eh, mel da kasar burtaniya na nuni da cewa arsenal din eh, tana gab da wato daukan wannan dan wasa mai shekaru 24 kuma za ta ba daga cikin kwantaragin za ta ba da dan wasa reyes nelson a cikin kuɗin da ya kamata ta ba Leicester City za ta ba da wannan dan wasa da wasu ciko za mu iya cewa Arsenal a bana a kuɗaɗe ba sa mata wahala dama dai tana da kuɗin watakila ba ta son fitowa da su eh wannan haka yake kaga kusan idan duka ya yawa na ka ake karewa mm. shekaru da dama da suka tafi kungiyar kwallon kafa ta arsenal za ka iya cewa babu abin da suke tsira da shi idan ban da kofin kalubale da irin kananan kwafa-kwafai magana ta gaskiya to amma kuma a bana za ka iya cewa an buɗe bakin buhu domin a zazzage kuɗaɗe ba wai kuɗaɗen ne babu su ba idan aka tashi lissafin masu kuɗi a duniya ma to akalla ba ƙasar ba za ka iya cewa kungiyar ƙwallon ƙafa ta arsenal ba su wuce na bakwai ba balle kuma ka zo magana hmm. ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ko a cikin ingila to akwai ɗan wasa ƙungiyar da suna gani watakila kuɗin ba amfani da su a dama ce yanzu da dukkan ƙungiyoyi ba su yi wata sayayya ba kamar misali su manchester city din za ka iya cewa sun saki 'yan wasa da dama manchester united daman ni ba zan iya kawo su a lissafi ba yanzu saboda ah, shekaru nawa da suka wuce shekaru uku da suka wuce manchester united ko wai ta ɗauki ma wani cikakken kunnen doki da za ta yi farin ciki akan Arsenal ba basi ba shekaru uku Arsenal ne suke bugun su a jere a jere a jere to amma kamar Ben White duk da dai Ben White ba wani amfani zai kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ba ina da dalili na akwai wasu shahararrun tsofaffin yan wasa suke cewa wannan dan wasa ma yayi wa Arsenal girma kamata ta ya tafi kungiya kamar Manchester United shi ba to misali mm. Ben White ne yake da experience yake da kwarewa ta shekara ɗaya kacal a gasar premier kake so za ka kawo shi cikin mutanen da suke gogago suke da premier guda goma sha uku kwarewarsa mm. ta shekara ɗaya kacal a shekara ɗaya ma an dakatar da shi wajen wasanni guda takwas sannan kuma a wasan ingila da suka kira shi wasanni guda biyu ya buga wasa minti bakwai ya buga wasa minti goma sha takwas kacal ƙasar ka ta kira ka sannan ka ce yana da wani girman da za a kira shi wani abu daban ingila sau biyu ya buga wasa da na minti bakwai da na minti goma sha takwas mm. ai ba shi da wata gogewa ko kwarewa ma da za a kira shi sai dai a masa alfarma ya shigo babba kungiya yanzu dai kun shirya tunkarar alfarma za a masa ya shigo babba kungiya amma kun shirya tunkarar kaka za mu ci premier karshen tunkara barin je ga masu sauraro saboda akwai ifani sau fani sau daban za mu tattauna da shi saboda shine mai rike da kofin da babu wanda ya lashe a cikin ku a kakar ta gabata ni da to mun ji ba komai ga zakar nahiyar turai bari mu daga wannan kira assalamu alaikum assalamu alaikum eh, kana tare da umar ofisa mai karo ne mai madari tambaya ta ga wato london boy wai cewa yanzu yan asirar saboda babu kofi wai bi sun san ko aka ya wannan magana take a ciki saboda duk yawanci yanzu wasu sun samu firgici da abubuwa da za su gudu da kungiyar kwallon kafa ta asirar me yana bani wannan shi ne a takaice umar kusa a tashi lafiya. Ah, magana da yake tanga ka duba kaga mm. duk wanda suke zauna nan sun san ba watan afrilu muke ba balle a ce an yi magana ce ta april fool ba wata ne na afrilu ba umar ofisa ka je ka ci gaba da zancenka da sauran al'umma assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah da wa muke magana dan gaskiya sun har mura bayan gwamnati tambata to madalla muna jinka to tambaya ta gaba wa balarabi mm. shine kamar a ah, mun ga kakar da ta wuce da a wasa ɗaya zuwa biyu ya hmm. shiga top to ga shi bana ya sai buga wani na da bana wani ne zai ne gurbin da yake bugawa sannan tambaya ta biyu ga london Bay. Mm. a shi mun ga mai tsaron tsohon mai tsaron su wanda ya koma aston villa mm. na shi ya taimakawa a kasar argentina ta lashe wannan gasar ta mm. a america shin wannan maganar dama haka take ta tabbata cewa su yan arsenal wanda yake nan baya ɗaukar kofi ne ya ba kungiyar kokari abin yake <laughs> to bari mu bari amsa tambayar farko ban bari mu je da yawa larabe fara amsa <laughs> ah, me ma yace ne a tambayar yace kamar waye zai maye gurbi na willadam willadam mm. eh willadam okay eh. wanda zai maye gurbin willadam mm. okay to ah, willadam tabbas ah, gurbi ne wanda zai wuyar cikewa ba dan wani abu saboda shine kusan kamar dukin liverpool kasan shi doki ana hawansa a yi sukuwa wani gurin har ayi noma da shi a wasu guraren ana yin har wannan din rake na mazar kwaila saboda shi doki saboda karfinsa da aikinsa da kuma martabarsa kasan doki simbol ne na menene zan ce alama ce ta sarauta ta karfi da kuma martaba mm. to magana ta gaskiya wilnadam ya yi mana aiki ko ba kowa ne ya san aikinsa ba aiki yake yi aiki na ɓoye babu wanda zai iya mai gurbin nashi to amma ina son ma ba wani wanda zai ce babu shi a liverpool a cewa wannan ba ba za ka iya cike gurbinsa ba mm. yan bal kala kala kibin kigan ya tafi mun cike gurbinsa da da da da da da da Kenny da Glish mm. Ian Rush ya tafi mm. mun kawo yara ma kanana irin su Michael Owen sun cike gurbinsa mm. Michael Owen ya tafi mun kawo Fernando Torres ya cike gurbinsa Fernando Torres ya tafi mun kawo Luis Suarez ya cike gurbinsa Luis Suarez ya tafi mun kawo Sala mun kawo Mane ga Roberto Firmino saboda haka Steven Gerrard ma ya tafi eh. amma ga kuma wayannan din da muke ake rena irin su wannan da wanda ake cewa baya cin balbara yayi mun kashi kuma sun yi aiki kuma har ma sun yi abin da Gerard bai kawo mana ba muke so shine saboda haka mm. wannan kowa ya kwantar da hankalinsa za a ga wanda zai maye gurbin da jobin club zai kama na shi amsa tambayar ah, martinez emiliano ya lashe gasa da argentina ah, muna ce shi murna sosai dama duk wanda yake arsenal wai bai lashe kofi a tambayan fa da yi ba ni na faɗa ba haka bane abin idan na gaya maka ai zaka misgar ba zaka dauki abin da nake gaya maka alaf 998 hmm. ah, ko in ce gasar kofin duniya da aka yi hmm. gaba ɗaya ƙasar faransa ita arsenal ce kuma gaba ɗaya wannan ƙungiyar ita ta je ta ɗauki wannan kofi mm. waye ɗauka ka ce arsenal ce ta ɗauki kofin duniya ko kuma faransa ce ba yan wasan arsenal ba ne mm. to kaga wannan babban misali ne ma na kawo shi a kofin duniya sai kasance a wannan lokacin gaba ɗaya kungiyar arsenal duka baƙaƙe ne wanda ma ba dan faransa ba bai fi mutum kwaya biyu ba so campbell ne kuma da ah, ashley mm. amma duka gaba ɗaya yan ƙasar faransa ne kuma su suka je suka ɗauki wannan kofin duniya ah, martinez muna taya shi murna ba don mm. komai ba saboda daga kungiyar arsenal ya taso wajen shekararsa goma da aka tashi magana ma cewa ake tsohon dan wasan arsenal ba a kiran sunan aston villa shi kansa postin yake a cikin cikin abin da ya shafa Arsenal yana cewa a taya shi murna saboda kuma Arsenal ne shi. kuna da minti ɗaya yanzu domin fafata da juna kafin mu je mu tattauna da ƙarshe da zamu yi da ni da mai gasar zakarin nahiyar turai karin da sunan zaman shine sarki a nan gurin eh sa abu doka duk sun zama eh, da dattijai sa da dukkan sun zama Na kuna da minti daya baba balarabe da london boy baba balarabe to ni in ba za ka ci kofi ba ni yanzu ba wani abu da zan yi wa London Boys ka gane ko ni ba ba fafata na saboda ni ba mun fafatawa aka kai na da shi to in ka tuna da shekara biyar a jere nake cin Liverpool na gabawa a saman sa a table kuma na dau abubuwan da ba shi da shi yanzu yanzu da sabon nan da ake zuwa a ga shekara ɗari da wajen talatin da takwas har yanzu ne an ɗauka man ba to da ne wani ba ba ta mai rani alƙalanci za ka alƙalancin wa ina wani alƙalanci da kai na da lokacin sama ya da malam masa Allah ubangiji ba shi ikon ɗaukar ta yi ko da sau ɗaya ne ni da kai ba fi sashi to <laughs> madalla <laughs> ta tura kenan inda muka ji daga kasar ingila farko dai daga kasar andalus musu tattauna da alhaji amada da alhaji bala abu doka cikin da shirin afafata na sallah wato afafata barka da sallah daga baya muka tattauna da fari gifotos mai ac milan da kuma wato amini esbono mai ventus yanzu kuma kuka ji baba balarabe mai liverpool da ibrahim london boy jigire mai arsenal yanzu kuwa za mu je tattauna ne A wanda shine zamu ce sarkinsu baki ɗaya a wannan gida a wannan lokaci domin shi yake da da jin wannan take kun san a wato a gasar zakar nahiyar turai ne kuma kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ita ce ta kasance a zakara a kakar da ta gabata bayan ta lallasa Manchester City a kowace ta doke ta ci ɗaya mai bawon shi ko na abacha. alaiwar barizau <laughs> barka da shigo a cikin shirin na fafata barka da sallah na ce dukkanin waɗanda suke wannan gida dukkaninsu sun zama dattijai kamar yadda alhaji nasiru hamada ya kira barcelona majalisar dattijai to gabaki ɗayansu da slandan boy din su baba laraba dama dattija ne ga shi abu doka ga hamada ga mai ac milan fariki ga kuma amini esbono dukkaninsu dattijai ne kai kadai kai ne yanzu ake yayinka kai ake ji da kai kai ne mirge da kofin gasar zakarar nahiyar turai barka da shiga wannan shiri to masu sauraron mu assalamu alaikum mm, to alaikum alaikum salamu wa rahmatullahi barakatun kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta karkare a gasar Premier League dai zamu ce babu yabo babu fallasa ba matakin watakila da ya kamata a ce Chelsea a girmanta da irin kudaden da ta kashe sama da fan miliyan 250 na kawo 'yan wasa a ce ta karkare a wannan mataki bane amma dai ta goma shi mai kyau shine gasar na zakarin nahiyar Turai to tanga kamar yadda kai magana mu mu yanzu duniyar kwallon kuma domin idan kai aka duba da yanayin da ake magana ni dama in dai aka ce ingila ma ko da yake dai bari faro dai daga gaba ɗaya ta kan zakarar kwallon kafa ta champion din ah, masu saurari ina son da yi bayani akan yanayin da muka da ki mazaje mm. muka taho muka kamar waye mazajen da kuka daka na san dai kun dake kun daki goggo a zagayen yaushe ne ma kuka da amada. a zagaye na chelsea suka lallasa ba zai iya gaya ma ba <laughs> domin dukan da maganar mazaje kunya nake ji wai chelsea su ne mazaje alaji <laughs> eh zagaye na nawa suka doke kofi biyu alaji gaba daya a zagaye nawa suka doke ku da Allah ka aje magana zagaye <laughs> a ah, ah, tanga ba zai iya gaya ma ba saboda haka ni a matsayin mu na chelsea yanzu mm. idan muka yi magana a duniya ba wanda ba da ka ba mm. duka mu daki mazaje mun daki mazaje mm. kuma muka zo muka daga kofin nan mm. ba wai ɗauka ne muka yi da za mu ce irin wai na sa'a ba mm. ya huce sa'a tafiyar da muka yi tanga a yanayin da muka yi wannan mun maza mazaje mun ɗau kofi mm. sannan na je yan asuna suna ta cika baki wannan yan bakin ciki ne dama ba ba magana su wannan don haka a ingila kuma mu saukin ta ba kawai da za mu yi magana ma liverpool ne za mu ɗanyi wannan manchester kuma yanzu kofi ɗaya ne ya rage mana mm. da haka muna nan su ma hira kaɗan mu zo mu musu tanga na'am kaga da za a mai da champions league ya zama league Eh. ba wani knock out a gama a tattara point eh. kullum relegation chelsea zai saboda me shi yasa na gaya maka <laughs> abin da ya jawo su fari idi suke wannan abu shi kofin champions league din nan matsalar ya riga ya zama abin da ya zama yanzu eh, sai masu karbi can baya sai wajen lokacin da aka yi final din monaco da fc porto ba mm. kofin ya zama abin da ya zama <laughs> yawan zai bullo ta baya kaga ba wai dan ganin ido zan wa hamada kara mm. duk lokacin da real madrid za su ci kofi in ka jero ka kalli yadda ake bugawa za ka san cewa ana buga kofi ana buga kofi kafin a gaba amma su can su duk sun biyo ta wani wani zaki suka biyo ba bayan wannan abin da suke magana can da mu yanzu can su mun zama mu kadai eh. mu kadai ne gayya yanzu gashi suna so su ma taron dangin ai taron dangin ai dawo haka suke kawo muka zo muka dauko shi ba mini esbono juventus yake goya ba a dan juventus ne ma to ani juventus ni yara na ne domin idan ka je ya dauko tarihi ya gani yanayin yadda chelsea suke duka mm. duk shekarar da aka zo da juventus su suke cire madari ni kuma sai aka haɗan da su ni nake dukan su in kora su da haka ni ba zai zo mun magana akan nan ba ya tansi wace shekara wace shekara ke da ka kora ka budo tarihi ka gani eh. za ka bu Chelsea a yanzu tun da ba abin da za mu ce duk wani wanda ya kwa Barcelona ba ta san Chelsea abu da haka Madrid ta san Chelsea tanga ba haka mu yanzu a nan ba abin da za yi wannan ba haka da haka dama shi a nasir hamada ya ce wannan kawancin da muke da barcelona ya ce su ya rushe shi to ni da haka ni ka san tun wancan last season da kuka ci champions league tun da kuka cire madrid kullum hamada sai ya kira shirin a fafata ya ce sai an doke ku amma kuma kuka lashe wannan muka zo muka dauke ba don haka idan ka ɗauko ba a taɓa yin champion ɗin da aka zo final ɗinsa wallahi ya zama kadangaren bakin tulu irin wannan champion to yanzu ga kaka mai zuwa idan aka duba ka duba dan Arsenal ka gani mm. dan Arsenal wallahi ba wallahi yan Arsenal da yan Tottenham yan bakin ciki ne <laughs> dole haka suka zo suka Chelsea yan Manchester a ka'ida ba su chelsea ba mm. dole haka zo suka zo suka suka suka chelsea suka ce suna eh, yin dole yan madarin suka dawo su ma dolan to dama mu abinda muka wannan su yan barcelona ne abinda yake faruwa gurin gurin din da aka ringe mana ya za a ringe mana gurin gurin an zo final mu an ce ana yi mu amma ba a yi mu ba karshe zuwa suke suke gadiola don haka mu wannan abun mu yi takaicin wannan abun ba mu ji daɗin wannan abun ba haka muke duban yiwuwar wannan kawancin ba a yi mun shi wannan kawancin ma da muke yi a to alhaji bala abu ka matso matso matso matso matso matso ni na sani ni na sani ni na sani alhaji bala abu doka na sani har kuɗi ka sa domin aje a kalli wasan chelsea ka har kuɗi ka sa ka ce magoya bayan barcelona ka ba su umarni su je su goya ma chelsea baya akwai gidan kallon bal ɗin da ka ce ma duk wanda ya je kyauta gara basa zai kalla wasan chelsea da madrid kuma aka yi wannan yanzu gashi ya ce babu wannan kawai eh, to ai ka san dama tunda tan ya ce hamada ya shiga tanga tunda hamada ya shiga tsakani ai dama na san cewa dama ya ce duk yadda za a sai raba ko ba gaba hmm. kai duk wani dan jarida na sport gaba ɗaya na jihar Kano ya tabbatar da cewa ni na ba da kuɗi ni na sa riguna duk gidajen hmm. rediyo din nan akan duk wani magoyin bayan Barcelona ya Chelsea hmm. sannan kuma ai abin da ya gabata amma kaga yanzu yau gaba ɗaya yau shugaban Chelsea ya riga ya kwaye ba dama so da yawa yanzu ba za a haɗu a ce tun da Allah ya hada yau kuma ana murnar sallah a hada a sake kulla wannan maja ba to ai yau yau yau ranar murnar sallah yau ranar budewa tsakanin Chelsea da Barcelona <laughs> tanga tsaya tanga duk wanda ya duba zai gani tsakanin dan Chelsea da Barcelona dama kowa yaƙe ne ana yaƙe duk wanda ka duba za gani tsakanin Manchester da Barcelona ba akwai abin suke mana ba nasa har yau na duniya shi ne yi nasara hamada bukatar su ta biya ya rushe wannan gawance kaga har da riya yake har muka kafa yake yi don haka wannan bukatar nasara hamada ta biya yanzu wannan shiri ya zo karshe fanfanfan muna murna amma kowa zai casu ku kowa zai magana kowa eh, zai miƙa saƙon barka da sallah ga magoya bayan ƙungiyarsa mm. eh, kowa zai fara zai bada wannan da wanda ya fara

ina da ina jadawali na iya taka leda na hukumar kwallon kafa ta nahiyar turai zan bi daga mataki kungiyar da take ta sama Eh. zuwa ta ƙarshe ah, eh. bayan munich ita ce take mataki na ɗaya mm. to ba mu da magoyin bayan munich ana. real madrid ita ce take mataki da biyu saboda haka hamada a matsayin ka na ɗan real madrid ko sunan fa ni ina kalubalen ka ko <laughs> ni ina kalubalen ah, ka maki ne da daga 2000 maki ne mun waya da tunya maki ne da kai kana jina akwai kalubalen da yake yi akan su gaba ɗaya ko yan taka duk duniya kai ka san wanda fili abin a ya kamata ka ce ba a ba ka samu mutum da ya kamata ka sa magana wani na kuma da gani ni ne mai kofiya ni ne kamata ya yi abin ya kamata ma sauraro ba za su ban ni <laughs> ko ji wannan abin ba amma ba ya kamata ce an yi kawo na kudi ne kamata ko da ni ne mai kofiya ba can ba da gaba gaba ba ya kamata su yi magana lah, habis kan nak kecil. Kunci. kai amma da kungiyar kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid a eh. jadawali na iya taka leda na hukumar kwallon kafa ta nahiyar Turai ita ce take mataki na biyu hmm. bayan Bayern Munich saboda haka kana da minti daya daga nan sai mu je kungiya ta gaba to ah, alhamdulillah tanga da farko dai kai Allah ya saka ma da alkhairi yanda ka hada wannan zumunci tunda muke bamu taba haduwa irin wannan ba sai dai kusan gurin taro gashi mun hadu magoya baya kowa ya ji na hmm. Arsenal na Manchester da sauran duk kungiyoyi sun ji kuma an yi zumunci babban farin ciki na yau kawantakewa da ta rabu tsakanin barcelona da chelsea na ji daɗi kuma ne ma allah godiya kuma yau zan raba alaka ta da mitar da ac milan da duk duniya su ne abokanan mu daga yau mun rabu mun koma da mun rabu mun da ac milan mun koma da mu da jubi a mun koma da mu da kai haka ba da mu ba da mu ba da mu Juventus da Real Madrid muna godiya muna godiya hamada magoyin bayan Real Madrid kungiyarsa ita ce take mataki na biyu a jadawalin iya taka leda na hukumar kwallon kafa ta nahiyar Turai saboda haka mun ji shi Manchester City ita ce take mataki na uku mm. babu magoyin bayan ta a nan gurin Barcelona ita ce take mataki na hudu Alhaji Bala Abu Doka kana da minti ɗaya kai ma tanga kamata ya ce ni ne ɗaya. in ka duba za ka ce wani wani ne ko ba ka ba ina mai tabbatar maka na ce ka kai ma ina tunanin ina shi wanda yake fitar da wannan jadawalin ina ganin akwai matsala gwanin shi hukumar kwallon kafa na iya tuce shi eh, dole fantino din ya kamata ya duba ko ba gaba hmm. inda tiki taka ne kai kasan duk duniya in ba ni ba hmm. ai sai kowa ya jage ko ba gaba eh. abin da ya kamata a ce ni ne na daya hmm. sauran duk wayannan yan ka katai din <laughs> suna bi na ba ba ko ba saboda ka gaskiya bismillah ba abin sakon ka ga magoya bayan Barcelona sako na ga magoya bayan Barcelona shawarar wannan karan za a turmushe duk wanda bai shiri ba wannan karan fa goma jefi ko ba ba duba da fawon wannan da nake attacking dina ni ban ka kaga tanga wannan yaran na wani madar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un min la ilaha illa tanga baran sa wasu yan jima Alhaji Bala Abu Doka kenan na Barcelona kungiyar kwallon kafa ta Juventus ita ce take mataki na biyar a iya taka leda na jadawalin hukumar kwallon kafa ta nahiyar turai don haka Aminu S Bono kai ma kana da sakon minti ɗaya ga magoya. Amma duba min AC Milan a mataki na ai za ka yi a mataki na lokaci inda ni na biyar ne inda ya tana kasa ta na karɓi wannan na wannan sakamakon na wannan to abinda zan gaya wa magoya kwallon kafa na duniya wanda suke tare da wannan shirin su sani wannan shekarar mm. ga baki daya na tarkata ta na dora ta akan abubuwan da fariki ya faɗa mm. zan ci champions league mm. da allah a real madrid kuma hakuri a la liga kuma ta samun barcelona ku ba mun champions league bana sannan kuma serie a zan dora daga inda na tsaya lissafi zai ja wannan shi ne kawai muna godiya eh, ba Atletico Madrid ita ce take mataki na shida ba mu da magoyin bayanta Manchester United tana mataki na bakwai dini Manchester wani abu ya zo wanda ya hana shi zuwa wannan gida PSG tana mataki na bakwai na takwas ah, ba ta a cike ba mu da magoyin bayanta ah, Liverpool ita ce take mataki na tara <laughs> Liverpool tana mataki na tara ah, ba wani kana da faruwa

tanga gaba balaraba kana da minti ɗaya sako ga magoya bayan liba to tanga alhamdulillah ni na gode wa Allah ma da muka zama na taran domin waƙiya da muka shiga bara hmm. wallahi na ma yi mamaki da muka zama a cikin goma farko ai san maki ne da ake halawa to wannan maki maki ne na shekaru goma da ake halawa na to alhamdulillah mun gode Allah hmm. a da yanda muka samu kanmu kuma ne wa magoya bayan Liverpool na Kano da na arewacin Najeriya barka da sallah hmm. sannan kuma gaisuwa ta musamman ga. ga sarkin fada ciro man kano wato alhaji ado abdullahi wina wanda shine shugabanmu sannan akwai board of directors da kowace board of trustees members namu irin su alai sabiu darma irin su uh, dr baban gida fage wanda yanzu haka ya haɗu da cuta ta paralysis allah ya bashi lafiya allah ya tashi kafaɗinsa ya fara samun lafiya alhamdulillah allah ya tashi kafaɗinsa akwai irin su aliyu dan sarauniya mm. su sani uba inji injiniya sani uba ma'aikacin railway irin su ah, muhammad fatuhu akwai nura okon mai irin su nura okon memba ne ah, sannan kuma akwai dattijo alhaji gali mm. abdulkarim wanda shi ma yana cikin board of trustees members namu muna kuma sanarwa da members cewa sha allahu taron da muka fasa yi bare saboda corona na karshen shekara da muke duk shekara na arewacin najeriya mm. bayan allah da za mu yi shi a karshen disamba ko a farkon januwari don haka muna ne muku barka da sallah allah ya ba liverpool nasara a wannan shekara mu dau abin da muka saba dauka insha allah liverpool dai tana da maki guda a wato a da a dubu ɗari da ɗaya arsenal ita ce take mataki na goma a jadawalin iya taka da na hukumar kwallon kafa ta nahiyar turai tana da maki dubu tashi mana dubu casa'in da tara ya chelsea ya tashi mana london boy bismillah an ga eh, harkar na akwai matsala an ga harkar na akwai matsala london boy sakon ka na minti ɗaya da magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta arsenal to a gurguje eh, da farko zan fara yin amfani da wannan dama ga shugabancin magoya baya gaba ɗaya na nan jihar Kano akwai zama da zami na sulhu idan Allah ya kai mu ranar Lahadi a nan gidan Radio Vision din muna gayyata su Nasiru Hamada Dini Manchester da kuma Uzairu Uche mm. da sauran duk mutanen da aka gayyata domin zama wannan sulhun da za a yi da kuma akwai su Aminu S Bono da mai mm. AC Milan da mai Chelsea su ma suna daga cikin wannan forum din mm. amma saboda wasu dalilai ba a samu dama an sako su a ciki ba amma muna da mm. dagaita su a wannan lokaci idan za a yi zama ranar Lahadi da misalin karfe biyu a wannan gida na Bishop su ma su samu dama da za su da sako na fata alkhairi zan yi ga dukkan manya da suke kungiyar kwallon kafa ta Arsenal musamman irin su Barista Funsho mm. ah, da mai girma Malam Ibrahim Shekarau mm. da dukkan sauran manya irin kamar Honorable juma Badawa mm. da dukkan su ne musu addu'a da fatan Allah ya dada maimaita mana sannan kuma da fatan dukkan magoya baya a fadin jihar Kano eh, kasance idan an je kallon wasa wasa ba fada ba ne kar kuma a ɗauke shi gaba a yi lokacin sallah idan ya yi a fito a yi sallah da Allah da annabi muna fatan za a yi sallah cikin malam ibrahim shekaru din ma fam din ku ne a wannan ba runto bane ba a ku wallahi bari mu je kungiyar da take mataki na gaba kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta ce take mataki na goma sha ɗaya a jadawin yi iya tace riba na hukumar kwallon kafa ta nan turai ah, Umar Fadi sau mai Chelsea ah, mun ce kai ne sarki yau a wannan gida sakonka ga magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea muna da minti ɗaya da rabi da ya rage mana ba matsala tanga ah, farko dai gaskiyar magana ba abin da ya ja hankali na ma irin wai yanayin kawancen nan da aka ce wai dan jibentar da dan madari wanda yake sun saba wannan propaganda dama ba ma sama da irin nasara hamada wancan lokacin da muka daga champion din nan eh. magana da yake yi kullum magana da yake yi ba za mu ɗauka ba mm. inda da baki ne ake ɗaga kofin na wallahi ba mu ɗauka ba su za su mm. ɗauka to amma ba haka bane inda mika godiya ta musamman ga magoya kwallon kafa na Chelsea mm. inda musu barka da sallah a duk inda suke sannan da magoya da musulmai na duniya inda ta su murna barka da sallah ubangiji Allah ta mana ina mai ba zan manta da irin kamar su mai girma Dr. Rabi Musa Kwankwaso shi ma ɗan Chelsea ɗan Chelsea ne irin su Martin Gini a ringa yin su na su nan ba ba. ma ya ce ba mu ɗan Chelsea ne da aka nuna ba. godiya ta musamman da mata ya kaza na baku tan da masu ne a tashi lafiya Allah sa mun yi sallah lafiya Allah ka maimaita ta To amin muna godiya Fariki Photos kungiyar kwallon kafa ta AC Milan mataki na 53 a iya takale da ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba gashi kuma su zo a ina yi wa magoya da ƙungiyar ƙwallon ƙafa na AC Milan gaba ɗaya na jihar Kano eh. barka da sallah da fatan Allah ne ta musamman Sabi Iraba baba eh. Kasim Milan Audu Milan kai ba kai ba haka irin tamba na kawaji ina maka barka da sallah ba haka irin tamba kai a ni ba na hutu ruwa ni ya kadai ne ai ba na ja wanda ba shi a ciki muna godiya duka duka duka a daidai wannan lokaci muka zo karshen shirin a madadin yan uwa abokan aiki alkasim muhammad nasir samin rabiu muhammad na abacha da mudassir mai mota ya aure goma da tanga sport ke cewa sai an jima afiya haruna ta sada da ku shirin fafata zai zo gobe da misalin karfe biyar sai an jima kanawa ga taku vision fm mita 92.5 a zangon fm yo aha vision fm ana tare kowa da kowa sama da lami da lamita 95.5 zangon fm inda aka sance da ismail abatan galashi da taukar tasa ta cikin shirin na musamman na afafata da ya zo muku daga nan gidan radio vision fm fatan za a tara da mu gobe idan allah ya kai mu da karfe biyar na yamma da za ku ji mu dauke da wani sabon shirin karfe 12 har da minti daya da za mu ji mu karbi takaitaccen labaran duniya a cikin harshen turanci. Good afternoon. This is Vision Radio 92.5 transmitted live from Good Abdullahi Road, Kano. Today being Wednesday, 21st of July 2021, which is equivalent to 11th day of Dhul Hajj, 1442 after Hijrah. I'm Abdul Mohammed Usman with a news summary. Agitators for the creation of Yoruba nation are set to protest the detention of one of the arrowhead of the movement, Sunday Idayomo, popularly called Sunday Igboho. The spokesperson of the movement, Olayomi Koiku, disclosed this on Facebook today, which was confirmed by Punch newspaper. Mr. Sunday was declared wanted on July 1, 2021, when the Department of State Service raised his soca raided his Soka residence in Ibadan, arrested 12 of his aides, and killed two others in a gun battle. Sources say the protest was coming at a time when Igboho and his wife Rupu were arrested at an airport in Cotonou, Benin Republic. Governor Abdullahi Umar Ganduje of Kano State have ordered the release of 136 inmates from Kano Correctional Center as part of effort to decongest the facilities, saying that some of the inmates were released due to ill health condition, while some have stayed longer than necessary. Abba Anwar, who is the chief press secretary to the governor, made this known in a statement made available to reporters in Kano today adding that the governor made the announcement when he visited Gorandus immediate Correctional Center as part of his Salah visit during the Salah period on Tuesday. In his remark, the, it, during the event, the controller of Kano Correctional Center, Suleiman T. Suleiman, commended the governor for the gesture. The Federal Road Safety Corps Kwara State Command has confirmed that an 18-seater commercial bus crashed yesterday in the state, killing 10 passengers as Muslim faithful celebrate Eid al-Kabir, blaming the incident on reckless driving. Sources confirmed that the accident occurred around Yemoja in the Oloru Okolo area of Ilorin Jaba Expressway in Moro local government area of the state. The sector commander of the corps, Jonathan Owobidi, said other victims of the crash suffered various degrees of fracture, adding that the rescue team took the injured persons to Oyo, Ayu Hospital, Okolo, and the state's General Hospital, Ilorin, for medical attention while the remains of the deceased were deposited in the General Hospital, Ilorin. While he commended the police for their efforts at the accident scene, the sector commander also cautioned drivers against speeding during festivities, urging them to obey traffic regulations and be mindful of other road users. Meanwhile, reports have indicated that power generation in Nigeria has dropped below the 4,000 megawatt mark on Tuesday amid the Idil Kabir celebration, explaining that the total generation in the country stood at 3,958.7 megawatts on Tuesday, down from 4,270 70.7 megawatt on Monday. This was according to data obtained from the Nigerian electricity system operators. Similarly, on Monday, the data showed that the peak generation stood at 4,611 megawatt, while the lowest generation was 3,732.1 megawatt, while noting that the total energy generated on Monday was 109,76.45 megawatt, of, out of which 99,272 0.98 megawatt was distributed. However, the NESO data do not explain the cause of the incidents in generation. Experts allege that gas and transmission constraints are the major challenge facing power stations in the country. A report from Dar es Salaam, the capital of Tanzania, has confirmed that leaders of Tanzania main opposition party Chadema and other members of the party were arrested early Wednesday ahead of a planned conference to demand constitutional reforms. Sources said Freeman Mbowe and 10 Chabadawa members were rounded up in the northwestern port city of Mawaza, adding that a team of police officers arrested them in their hotel and accosted them. The arrest came four months after Tanzanian first female president, Samia Suluhu, Hassan took office in March following the sudden death of her predecessor Magafuli. In November 2020, several top opposition leaders, including Mbowe, were briefly detained after calling for mass protests against what they describe as a rigged election that returned then-President John Magafuli to power for a second term. That is all we have on the news summary and my DC remain Afia Ado Haruna. I'm Abdul Samad Mohammed Usman saying Barka Sala.